والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واهل العقدة من لساني يفقه قولي بارك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yammaci na alhamis 23 ga watan ramadan shekara ta 1434 bayan jira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya dace da ɗaya ga watan takwas shekara ta 2013 miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya karshen aya ta talatin da shida cikin wannan sura mai albarka suratul ma'ida fadin Allah madaukakin sarki innal ladina kafaru لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة bisa ga ka'ida za mu tashi ayar da ke biye mata kenan aya ta talatin da bakwai amma za mu dawo mu faro daga farkon aya ta talatin da shida ɗin innan ladina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithluhu ma'a kuma ina jin wannan shine darasinmu na shida a cikin sura bismillah إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به ليستنوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم وبنجي مدعوك تنسان تيسي إن الذين كفروا لن وأن سكا كافر Lau'an anna lahum ma jami'an inda a ce duk abin da ke ban kasa baki daya nasu ne abin nufi kowanne ɗaya daga cikin su a lahira da za a ba shi dukiyar da ta kai dukkan dukiyar duniya baki ɗayanta wa mithlahu ma'ahu kuma a ƙara masa wata makamanciyarta duk ta zama ta sace mallakar ce, liyarta bihi min azabi yawmin qiyama lallai zai iya bayar da ita dan ya kwaci kansa daga azabar tashin alkiyama daga azabar wuta kuma ko da yayi hakan ma ta kubbila minhum ba za a karba musu ba domin rana ce da ba a karɓar fansa a cikin ta yawma la yuqabu minha shafa'atun wa la yuqbalu minha adalun wa la hum yunsarun rana ce da ba a karɓar ceto ba a karɓar fansa ba a karɓar beni ولهم عذاب أليم ذاك عذاب من رددي تثبت أجريسو ubangiji madaukakin sarki ya nuna cewa babu ceto babu kuma fansa a ranar takin alkiyama kamar yadda muka yi istishhadi da wancan aya ta suratul baqara duk dai bayani game da wannan aya kusan ya gabata a darasin mu na jiya illa iyaka ayar ta nuna cewa kamar kafirai kadai za a cewa haka ba za a karɓi fansa daga wajen su ba kuma ko da me za su bayar din Allah madaukakin sarki ba zai karba ba inda abin da za su bayar zai kai dukiyar duniya da ninkin sa Allah ba zai karɓa ba a wata ayar in ma da a ce cikin duniyar zai kai na zinare ne Allah madaukakin sarki ba zai karba ba innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban wa la yustadad to amma wata ayar kuma cikin na hadid tana nuna wannan hukuncin ba kadai ga kafirai ta kai ta ba hatta munafiki shi ma ranar lahira zai samu kansa cikin wannan mummunan hali zai samu kansa cikin matsananciyar azaba kuma zai so a ce ya bada wani abu na fansa don a kyale shi amma Allah ba zai karba ba Allah ba zai karɓa fansa daga hannun munafukai ba kamar yadda kuma ba zai karɓa ba daga hannun kafirai kuma a ƙarshe zai haɗa su baki ɗaya cikin wuta inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a ayar da take nuna haka cikin suratul hadid ubangiji madaukakin sarki ce yau mai yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladina amanu zuruna naqtabis min nurikum qila ji'u wara'akum faltamisu nuran فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمه وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله في أن لا يتي فاليوم لا يؤخذ منكم فدية أنا نفهم منافقين ولا من الذين كفروا يوني يدا كوبا ذا أكرف صابر جهنم كوكو منافقين ولا من الذين كفروا بل لن تناوكم جهنم كافرين ma'awakum an-nar makomar ku baki ɗaya ita ce wuta hiya maulakum ita ce majidunciyar al'amarin ku wa bi'sal masir tunda makoma ta mutum idan ta kasance ita ce wuta Allah ya tsare mu to da wannan hukuncin bai takaita ba kadai akan kafirai ya shafi hatta munafikai a ranar lahira ba za a karba wa munafiki fansa ba abin nufi in dai ka mutu kana munafurci munafurcin da yake kai mutum zuwa ga fita daga musulunci to ko shakka babu a ranar lahira makomar ka ɗaya ce da kafirai abin da Allah madaukakin sarki zai mu'amalance ka da shi daidai ne da abin da zai mu'amalanci kafirai da shi Allah ya tsare mu Allah ya ce yuriduna an yakhruju minan dari suna son su samu damar fita daga wuta wa ma hum bi kharijin minha amma da kai su ba masu fita bane daga cikin ta su suwa munafikai da kuma kafirai za su so a ce su fita daga wuta idan suka sha azaba suka sha azaba amma Allah madaukakin sarki ba zai fitar da su ba ubangiji madaukakin sarki ba zai sauƙaƙa musu ba zai saurara musu ba alamar da take nuna suna son su fita maganganun su da za su rinka faɗa rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun haka za su rinka ce ya Allah fitar da mu daga cikin wannan wutar in muka sake yi maka aikin sako kamar yadda muka yi ka samu da farko lalle mun zama azzalimai sai Allah ya ce ifsa'u fiha wala tukallimun Kun nutsu a cikin wuta kan ku sake mun magana alam takum ayati tutla alaikum fa kuntum anha tukadzibun shin yanzu ayoyi na ba da ana gaya muku ba amma kuke karyata ba kuke girman kai a wata ayar ubangiji madaukakin sarki ce wallazina kafaru lahum naru jahannama la لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها da نجزي kulle kafur sai ce wa hum yastarikuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal قال أولم نؤمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير ubangiji yake wallazi na kafaru lallai kafirai lahum naru jahannama wutar jahannama ta tabbata a gare su la yuqda alaihim fa mutu ba za a gama da su a cikin ta ballanta na su mutu haka za a bar su fitashin azaba wala yukaffafu anhum min kuma ba za a saurara musu ba daga azabarta kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqu al-azab in ma fatin jikinsu ne suka zagwanye suka narke sai a sake musu wata dan su ci gaba da shan azaba da ta la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukaffafu anhum min azabiha sai Allah yake kazalika najzi kullu kafur irin haka muke sakan kawa dukkan mai yin kafirci wa hum yastarifuna fiha zaka ji su suna kururuwa a cikin wuta suna cewa rabbana akhrijna ya ubangijin mu fitar da mu daga wutan nan na amala ghairan ladhi kunna idan muka fita daga cikin ta za mu yi aiki ba irin na da wanda muka yi aka samu a cikin ta ba ma'ana za mu canja aiki sai Allah ya ce da su awalam nu amirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar Shin yanzu ba mu tsawaita rayuwar ku ba tsawon ran da ya kamata a ce mai hankali ya dauki izina kun yi shekara talatin arba'in hamsin sittin wasu kuma sun haura shekaru ɗari amma duk da haka ba ku ɗau izina ba duk da haka wa'azi bai shige ku ba sai yanzu kuke tsammanin a sake ba ku wata dama da haka a Amir amir kun ma yatadhakkaru waje a kuma nabi mai gargaɗi kuma ya zo muku sai Allah ke fazu ku ci gaba da shan azaba wa zalimi na min nasir lallai azzalimai ba su da mataimaki to kaga maganganun su suna nuna cewa suna son su fita shine yuriduna an yakhruju minan nar za su yi wa Allah magiya in sun fito ta nan a rufe kofar in sun zagayo ta nan a rufe kofar wata ran in sun yi magana a ce kar ku sake magana wata ran in sun yi magana a mayan musu da mummunan magana a gaya musu bakar magana da za ta kona musu rai kai wani lokaci ma da kansu za su rinka zuwa suna kama kofar wutar kamar za su buɗe su shine Allah yake kullama aradu an yakhruju minha min ghammin u'idu fiha wa zuqu azab al-hariq duk lokacin da suka yunkurin za su fito da ita saboda daga cikin ta saboda tsabar tsanani da wahala da azaba u'idu fiha sai a sake mai da su cikin ta kuma a ce da su wa zuqu azab al-hariq ko dan dan azabar wuta a wata ayar kullama aradu an yakhruju minha وعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون idan suka yi yunkurin za su fito daga wuta Allah ya sai ya sa mala'iku su inji za su zaka tunkuɗa su zaka mai da su cikin ta kuma sai su ce da su kuɗan na azabar wutar da a da duniya ana gaya muku suke karyatawa kuna musu kuna ganin kamar abin ba zai zo ba shine yuriduna an yakhruju min an-nar wa ma hum bikharijin minha za su so su fita daga cikin wuta amma su sani su ba masu fita bane daga cikin ta wa lahum azabun muqim azaba ta dindindin lahum ta tabbata a gare Allah ya tsare mu ibn kasir yace ai da'imun mustamirun la khuruj lahum minha za su dawwama a cikin ta babu batun fita a cikin ta yan khalidi na fi hali ya tabbata cin hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace bayan an yi hisabi yan wuta sun shiga wuta yan aljanna sun shiga aljanna to akwai waɗanda a aljanna a wuta ba dawwama za su yi ba idan ka ce Allah madaukakin sarki ya rinka sa ana ceto su a hankali a hankali wani zai yi shekara ɗari irin ta lahira wani zai fi haka wanda shekara ɗaya kaɗai a lahira shekara wuni ɗaya kai kaɗai a lahira shekara dubu ce a duniya wani a haka sai ya yi shekara dubu irin ta lahira wani ɗari gwargwadon laifinsa gwargwadon yadda aka ɗiban masa to sai a hankali Allah madaukakin sarki ya rinka sa ana zuwa ana ceto ana zuwa ana ceto har sai duk masu ceto sun gama ceto sai Allah madaukakin sarki ya ce duk masu ceto sun yi ceto yanzu sai ubangijin talakai ya rage ya nasa ceta dan haka sai a zo ga wuta babu abin da ya rage a cikin ta sai waɗanda imanin bai fi ba tsinin kan allura kadai wannan gurgudan tsinin kan allura shi za a rinka hangowa na haske a cikin wuta amma baka ce duk duk waɗanda suke cikinta sun ƙone. illa kaɗai imani wanda bai fi tsinin kan allura ba ke cikin zukatan wasu da shi za a hango su da shi za a gano su sai Allah ya ce da mala'iku ku fitar da dukkan wanda a cikin zuciyarsa akwai imani daidai da bayan zarra kuma irin waɗannan sai a tantaɗe a rairaye sai a fitar da yanzu ya rage cikin wuta babu sauran mai imani to sai a ja kofar sai a kulle dan aljanna kuma da mun sun gama shiga duk wanda aka ce ta daga wuta an fitar da shi ya kone manzo Allah yake ya zama kamar gawayi sai a kai shi akwai wata korama a kofar gidan aljanna ana kiranta da ma'ul hayati a nan za a sa duk wani dan wutan da aka fito da shi bayan ya kone a wanke shi in aka wanke shi sai ya dawo sabo a buɗe halittarsa a girmama shi kamar yadda aka halicci annabi adam a karan farko mana da zira'i sittin sannan sai a buɗe aljanna sai a sa su wannan su ne ƙarshen shiga aljanna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ma kofar aljanna sai a kama ta a kulle to sai Allah ya sa mala'ikan mutuwa ya zo da mutuwa sai a zo da mutuwa a sifar rago sai a zo tsakanin wuta da aljanna mala'ika ya yi kira ya ahal aljanna ya ku yan aljanna kowa sai ya leko sannan ya kira ya ahal nar ya ku yan wuta kowa sai ya leko sai ce da su to kun ga ga mutuwa wannan ita ce take muku barazana a duniya wannan ita ce in cuta sai cuta in aka saukar da ita ga mara lafiya sai ji sauki in dai ya kasance mai imani domin wata cutar maganinta a mutu in dai da imani in ka mutu sai ka huta wani bala'in maganinsa ka mutu in ka mutu inda imani sai ka huta to da ka ga abar da take muku barazana ita ce mutuwa an kawo ta a sifar rago sai mala'ikan mutuwa ya danne mutuwar da kanta sai yanka ta da ka sai a ce ya ahal jannati quludan la maut wa ya ahlan nari kuludan la ya ƴan wuta ku shiga ku dawwama babu batun mutuwa magana ta ƙare ya ku ƴan wuta ku shiga ku dawwama babu batun mutuwa mutuwa ta ƙare to a wannan lokaci ne zai tabbata cewa ƴan wuta lahum fiha azabun muqim azaba ta dawwama ta tabbata a gare su ba za ta yanke ba har abada sai dai yi ta canza salo in an azabtar da su da kaza a canja azabtar da su da kaza in an musu nau'i kaza na azaba a canja a musu nau'i kaza Allah ya tsare mu na'am والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم Ubangiji madaukakin sarki yace wasariqu wasariqatu wasariqu lallai barawo namiji wasariqatu da barawniya mace faqata'u aydiyahuma ku yanke hannuwansu baki ɗaya guda biyan abin nufi in namiji ne a matsayinsa na namiji ya sata kuma abin da ya sata ya kai a yanke hannu a inda ya satan waje mu tsararre to sai a yanke masa hannu shi nasa kwaya ɗaya haka nan idan mace ce ita ma nata kwaya ɗaya hakan yasa aka yi tasniyar hannuwan aka ce faqata'u aydiyahuma ku yanke hannuwansu guda biyan sawa'an namijin ne ko macen ko kuma su biyun ne in shi kadai ne ya sata hannunsa shi kadai za a yanke in ita kadai ce hannunta ita kadai za a yanke in su biyun suka haɗu suka yi kowa a yanke masa hannu faqata'u aydiyahuma su yanke hannuwan su guda biyu jaza'an bima kasaba sakamakon abin da suka aikata nakalan min Allah ban tashi daga Allah wallahu azizun hakim lallai Allah mabuwayi ne mai hikima lafazin wasariq wasariqat wasariqatu malamai suka ce wawun ɗin farkon kalmar wasariq wawul istinaf ne ma'ana jumla ce sabuwa fil maganar da ake a baya an gama yanzu wata sabuwar magana aka bude da ka wawul ibtida ko wawul istinaf ita ce wasariq wawun ɗin farkon kalmar asariq Kinan kaga kalmar asariq da asariqatu mubtada ne asariq din mubtada واو واو الأطفي السارقة معطوف على المبتدا مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره وكنان خبر إن شيني فقطعوا أيديهما وينكي مصحنه إن من شيء السارق دا السارقة مبتدا خبر فقطعوا أيديهما أما ودن سما لمن سكتي أن يدواو الأنواو الابتداء السارق والسارقة مبتدا amma kabar din ba shine faqdahu aydiyahuma ba kabar din ana kaddara shi ai fi ma yutla alaikum as-sariqu was-sariqatu ko fi ma auhaina ilaika as-sariq was-sariqatu ana nufin hukumuhuma cikin abin da muka yi wahayi gare ka akwai hukuncin barawo namiji da kuma barauniya mace cikin abin da ake karanta muku a Qur'ani na ayoyi akwai batun barawo namiji da kuma barauniya mace da haka as-sariq ana nufin barawo as-sariqatu kuma ana nufin barauniya kaga bambancin kawai shine ta utanis dake cikin as-sariqatu da zaka cire tudin nan ita ma ta koma sariqo sariku namiji sarikatu mace a wata kira'a a madadin as-sariku bi dhamma was-sariqatu a as-sariqa was-sariqata sai zama as-sariqa da as-sariqata maf'ulun bihi ne mansub bi fi'lin muqaddarin mahzub taqdiruhu iqta as-sariqa was-sariqata ku yanke hannun barawo namiji ku yanke hannun ne mace ba wacce jira'a ce shazza قراءة الجمهور والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا malamai suka ce me hikimar da ta sa a nan wajen barawo ko wajen sata sai aka gabatar da namiji kafin mace aka fara cewa as kafin a ce as-sariqatu me yasa ba ba a ce as-sariqatu was ba a kawo mace a farko sannan namiji suka ce saboda jarin sata karfi ne to shi kuma namiji ya fi mace karfi kuma galibi kan ka samu barauniya daya sai ka samu barayi maza goma maza sun fi sata akan me mata kuma jarin da ake sata da shi na ƙarfi maza sun fi mata yawan shi yasa aka gabatar da namiji kafin mai mace amma duk da haka ba a rasa a wani lokaci a cikin barayi kaga har da mace amma dai dai dai ku ake samun haka ba da yawa akan samu mata barayi ba an fi samun maza barayi kafin a samu mata barayi to amma a wajen zinafa sai aka gabatar da mace kafin namiji azzaniyatu sannan wazzani a nan ba a ce ba wazzani wazzaniyatu ko azzani wazzaniyatu suka ce saboda shi ita kuma zina mace ta fi contribution akan namiji sai mace ta ba da fuska sannan namiji yake iya zina da ita sai mace ta tallata jikinta ta fito da tsaraicinta sannan namiji yake gane mazinaciya ce ya bita da aka mace ta fi ba da goyon baya ko kaso mai tsoka na tallafi a yayin zina shi yasa Allah ya fara maganar mace a wajen zina kafin ya faɗi namiji amma a wajen sata maza sun fi sai ya fara faɗin namiji kafin ya faɗi mace a nan azzariku kafin azzariqatu amma a can azzaniyatu kafin azzani fajridu kullu wahidin minhuma mi'ata atajalla ubangiji madaukakin sarki ce a yanke hannunsu aya ta ce a yanke hannu wanda kuma hannu yana da faɗin ma'ana kan dan yatsa ana kiransa da suna hannu a larabci shi kansa dan yatsan ana kiransa da suna hannu a larabci sannan wuyan hannu ma hannu ne gwiwar hannu ma hannu ce kafada ma hannu ce shi yasa za mu ga mutane sun sha bambanta fuskar fahimtar wannan ayar akwai waɗanda idan aka yi sata su kawai kan ɗan yatsa suke datsewa mutum suka ce domin shi ma ai hannu ne ubangiji kuma ta yi faƙafahu aidiyahuma kuma a yaren larabci kan ɗan yatsa ma hannu ne wasu kuma su datse ɗan yatsu su ce su ma hannu ne wasu su datse wuyan hannu su ce ai shi ma hannu ne wasu su datse gwiwa kai wasu har faɗa suke cirewa kawai to kaga irin wannan ana da bukatar a samu bayani yankakke me raba gaddama tsakanin me ya kamata a yi wanne ne na daidai wanne ne ba daidai ba domin idan suna ya kasance yana da faɗin ma'ana wannan ya ce kaza ake nufi wannan ya ce kaza ake nufi wannan ya ce kaza ake nufi to kaga nan an samu in jayayya ba ka da damar ka ce wanda ya yanke dan yatsa bai yanke hannu ba tunda dan yatsa ma hannu ne wanda ya yanke wuyan hannu bai yanke hannu ba dan wuyan hannu ma hannu ne ba za ka ce wanda ya yanke kafada bai yanke hannu ba kafada ma hannu ce to anan ne fa in tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah war rasul to sai mu koma mu ga sunna manzo Allah wanne ya zaba a matsayin hannu da aka yi fata a zamanin sa wanne ya yanke da aka annabi sallallahu alaihi wa sallama wuyan hannu yake yankewa kuma ana fara yankewa hannun dama ne idan mutum ya yi satar farko abin da ya sata ya zama ya kai limit ko geji ko adadin abin da in ka yi sata a musulunci za a yanke ma hannu kuma inda ya yi satar ya zama waje ne mai tsararren waje yana da security domin idan ka banzatar da kayan ka dan barawo ya dauka ko da kayan sun kai a yanke hannu ba a yanke masa hannu dan kai ne ka fara sakaci kai ka fara banzatar da kayanka ko ka kwanta ka bar kofar gidanka a buɗe ko ka kwanta ka bar motar ka kofa buɗe kila ma har da dan mukullin a jiki shi ko yazo kawai sai yake ya ƙara wuta baka da damar in an gama shi a yanke masa hannu sai an fara tambayar sa a ina ya ga motar a bakin titi ya ganta ya ya same ta a kulle ko ba a kulle ba a buɗe ma ya ganta to ya ya samu mukulli ai da ma dan ta a jiki ta ce a ah, to shi ma mai kayan shi ya sakaci da aka shi dai tsarawa sai dai a masa wani hukunci amma ba za a yanke masa hannu ba sai dai a dan masa jan kunne a dan masa gargadi a ce goban kaga kayan mutane irin haka ka kama gaban ka kyale masa kayan su shi kuma mai kaya zuwa ɗauki kayan sa a ce to kuma kai ma maganin ka kenan da sun salwanta ma da shi kenan to amma inda aka zo aka samu mutum ya saci mota sai aka ce ina ya ce ta aka ce ai a cikin gate an sanya ta a gate kila ma a gareji an kulle kila ma har da mai gadi ya zo ya karya kwadan ko ya zo da masaki ya buɗe ya ja ya fita da ita to shikenan magana ta kare wannan barawo ya saci kaya a a hirzi kuma kayan masu kima da haka abin da ake idan mutum ya yi fata a karan farko aka same shi za a yanke masa hannun dama wuyan hannunsa baki ɗaya za a yanke a cire idan ya sake yin sata sai a yanke masa kafar hagu ita ma iya idan sawu idan ya sake yin sata sai a yanke masa hannun hagu wuyan hannu in ya sake yin sata sai a yanke masa kafar dama iya idan sawu to daga nan kuma malamai suka ce hukuncin sata ya kare ba za a ƙara gaba ba a zo a yankan masa wuyan hannu ba za a ƙara gaba ba a datse masa kafaɗa yanzu kam shi ya ci dubu sai ce to duk in ya sata sai dai a yi masa wani abu ba dai yankan hannu ba tunda an gama yanke hannaye an gane ko da haka wannan shine abin da ake nufi da faqba'u aydiyahuma ku yanke hannuwansu a fara da hannun dama kafar hagu sai kuma hannun hagu sai kuma kafar dama to sannan abin da za a yanke din menene adadin abin da in ya kai ake yanke hannun mutum annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin da imamul bukhari da muslim suka rawaito daga nana aisha Allah ya kara masa yadda yace tuqta yadu sarqi fi rubu'i dinarin fasaida ana yanke hannun barawo ne idan abin da ya sata ya kai rubu'u dinar ko yayi sama da haka rubu'u dinar ko yayi sama da haka akalla rubu'u dinar yanzu na jin dubu hudu da wani abu akalla dubu hudu da wani abu kudin sadaki nawa ne dubu tara dubu tara rubu dina dubu tara da wani abu in abin da mutum ya sata ya kai dubu tara ranar ake yanke masa hannu amma matakar bai kai haka ba ba a yanke masa hannu kuma ko ya kai haka sai in ya kasance cikin tsari amma in ba a cikin tsari ba mai shi ya banzatar kamar yadda bayani ya gabata to anan ma ba a yanke masa hannu kuma sai an masa bincike an tabbatar da cewa bai da wani uzuri da wata damuwa ta rayuwa la'alla kila yana da majinyaci a asibiti ana neman abin da za a yi wa wannan majinyaci nasa magani an nema an rasa ya gigice sakamakon haka yin kayan mutane ɗauka ya je sayar sunan yana da excuse a musulunci za a dai ja masa kunne ba haka ba mutum ya kamata ya kasance duk bukatar da ka samu kanka a ciki duk matsuwar da ka samu kanka a ciki ka iya dogaro ga Allah kar ka shiga haƙƙin mutane kar ka taɓa kayan mutane amma tun da yana da larura ba za a yanke masa hannu ba za a kwace in ya so kuma a taimaka masa in ya so kuma a ladabtar da shi dan gobe kai ya sace amma ba za a cire masa hannu ba Hakanan ya kwana bai ci ba ko yana da iyali yara sun kwana da su ba suna taimaka kukan yunwa ya fito sai ya ga kayan mutane sai ya gaba da su dan a samu abinci to nan ma yana da uzuri a shari'a sai a bincika a tabbatar da cewa kwarai yana da larura eh yana da ita to sai a ja masa kunne ba haka ake yi ba da kai sata gwanda kai bara duk dabara ba ta da kyau amma dai da sata gwandabara da bakin irin gwanda baki baki to da da wannan gwanda kai wancan to nan ba sai a nuna masa cewa abin da kai baka dace bai dace ba amma ba za a yanke masa hannu ba da ka ka'idar abin da ake yanke hannu shine rubu dinar ko abin da ya kama da haka ko abin da ya dora akan haka a wata ruwaya cikin sahih muslim daga nana Aisha har ila yau manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace la tuqta yadu sariki illa fi rubu'i dinarin idan ba a yanke hannun barawo sai in abin da ya sata ya kai rubu'u dinar ko sama da haka ibn kasir ce fa hadha alhadithu fasilun fil mas'ala wannan hadisin shine ramadaddama cikin mas'alar shin da aka ce in aka yi a yanke hannu ana nufin komai aka sata ana nufin ko takalmi a masallaci ya sata in dai takalmin jigari jigari ne kila ma silifan wanka ne kawai sai a yanke masa hannu ba haka bane ba sai in kimarsa ta kai kuma sai in a ajiye dan haka malamai suka ce kamar ta takalmin masallaci ko takalmin ya kai miliyan ka bashi a kofar masallaci in an sata ba za a yanke hannun barawo ba domin in ka san takalmin ka yana da kima to ko dai kar ka zo da shi masallaci ka ajiye a gida ka taho da silifa ko in ka zo ka shigo da kayanka ka ajiye a gaban ka amma matukar ka fiyo takalmin ka mai tsada kuma ka bashi a kofar masallaci shi kuma ya zo ya dauke to ba a yanke masa hannu domin bai kamata ba aika aje takalmi mai kima mai daraja mai tsadar wannan kudin a kofar masallaci ina fatan fahimci wannan wannan shine adalci a shari'a musulunci wannan shine gaskiyar hukunci dangane da wanda ya sata idan aka ce sata wannan ban da satar ofis satar ofis sata ce amma ba a yanke hannu ban da satar uba ga kayan ɗansa wani lokaci za ga wasu iyaye suka yi wa 'ya'yansu dan hannu akan ce da ita sata a baki amma shari'a ba sata ba ce uba duk abin da ya dauka na ɗansa ko yadda ko bai yadda ba nasa ne da yakan iya wa ubansa sata, shi kan yayi sata, amma duk da haka ba a yanke masa hannu mata takan yi wa mijinta sata, duk da sunan ta yi sata amma ba a yanke mata hannu ma'aikaci a gida yakan iya wa ogansa sata, duk da yana amsa sunan sata, amma ba a yanke masa hannu saboda me saboda su akwai amintaka a wanda ka yarda da shi yake shiga gidanka dan wata ran ya ga wani abu naka ya dauke ko da baka yarda ba baka so ba baka yi masa izini ba ko da sunan yayi sata amma shari'a ba a yanke masa hannu domin wanda aka aminta da shi laifinsa baya kaiwa laifin barawan da ya sata na a yanke masa hannu ko da abin da ya sata kuma ya kai a yanke hannun a kansa haka nan in miji ne wa matarsa dan hali ya sace mata kaya ya kwashe mata gwalagwalai ana ta rigima ana ta yaran aiki ne shi ko shi ya kwashe mai gida ne abin kunya wai yara eh, raƙumi ya sha ruwan yan tsaki to duk da haka dai ba za a yanke masa hannu saboda akwai aminci to haka nan barayin ofis masu ƙara zero ya zama su kwashe kuɗin al'umma kuma ba a yanke masa hannu amma malamai suka ce ana yi musu horo horon da kila ma zai iya tun yanke hannu domin su maha'inta ake ce musu an aminta da su ne aka kai su taskar al'umma aka kai su dukiyar ƙasa amma suka ha'inta al'umma suka kwashe maka kuɗi musulunci ya bar kofa buɗe hukuma da gwamnati da masu faɗa a ji su gami ya kamata na hukunci a rinƙa wa ɓarayin ofis don a daina sata kuɗin al'umma idan hukuma ta ga cewa a rinƙa sare kai ya yi daidai idan hukuma ta ga cewa a rinƙa ɗaurin rai da rai ya yi daidai musulunci bai hana ba ku yi abin da kuka san zai hana mutanen ku fata shi ne ta'aziri su malamai suka ce a'a ta'aziri ba zai kai haka ba ta'aziri ko bulala ɗari ba zai kai ba to amma dai kofar ta'aziri a buɗe take duk malamai sun yadda a wajen ta'aziri duk hukuncin da shari'a ba ta maka iyaka ba ta ba da shi kofa buɗe ta ce shugaba da mutane gari da masu faɗa a ji su ga abin da ya dace su yi to wajen yin fako da an yi mutuwa kuma babu diya yanzu da shugaba zai ce duk wanda ya saki kuɗi a daraktoci za a yi masa bulala hamsin to shi nan garin maka bulala hamsin baka samu juran bulala ba sai ka mutu kuma babu diya ba komai wannan ita ce ka'ida ta musulunci da ka irin wa'ancan barayin da muka faɗa ko maha'inta ba a yanke musu hannu ko da abin da suka fata yana da yawa kuwa amma fa tare da haka kofa a buɗe take musulunci bai ce a kyale su a zira musu ido ba ya ce a ɗauki matakin da zai yi maganin wannan fitina shi yasa za ku ga da a ƙasar hausa sarakunan musulunci abinda suke yi dangane da abin da ya shafi ta'aziri idan ka aikata wani laifi wanda shari'ar musulunci bata ce wanda ya yi masa kaza ba amma kuma laifin abu ne mara kyau to sai a kawo ka gaban sarki sarki ya tara mutane sai ya tsine ma Eh, sai ce wani ka ce na sai ce to Allah ya tsine maka sai ce na gode ranka ya daɗe fadawa kuma su ce amin to shi kenan a ƙasar hausa ba za a auri yarka ba ba za a aura maka ba duk dangin ko in ba a wasa ba sai kun bar garin sai kun bar garin sai ce wanda sarki ya tsine mai tsinuwar sarki ta fita Allah to kaga wannan ta azumi ne shari'a musulunci ta yarda da wannan wani kuma idan mai mulki ne ya yi ba daidai ba to sai a kawo shi gaban mai martaba sarki idan misali hakimi ne ya yi ba daidai ba ko mai unguwa ko dagaci ko bulama sai a kawo shi gaban sarki sai sarki ya sa a tunkuɗe rawaninsa a gaban fadawa a gaban kowa da kowa a fito da kansa kan kwanta ya kyalli a gani shi kenan an gama wulakanta shi an tuɓe masa kai kaga wannan da hanyoyi ne na ta'aziri duk musulunci ya ba da wannan damar amma bai kamata ba mutane su rinka aikata laifi kuma a zira musu ido waɗansu wanda ba musulmi ba sakan yi wa musulunci karan tsaye akan irin waɗannan abubuwa su ce ai musulunci ya danna haƙƙi musulunci ya tsaurara musulunci kaza amma abin mamaki cana ba a cana dubu goma in ma'aikacin gwamnati ya sa ci abin da ya kai dubu goma kashe shi ake yi kashe shi suke yi amma ba mu taba jin wani yancin dan adam wani kaza wani kaza ya je cana neman yancin dan adam ba a dubu goma suna kashe mutum kai a nan Najeriya akwai yankunan da idan aka yi maka ihun barawo taya ake rataya ma a kona ta, kuma an yi magana sai a ce musulunci ya danne haƙi ya ce a yanke hannu dan Allah da yanke hannu da kona mutum fa wani ya fi muni amma me yasa su ba za a yi musu magana ba sai musulunci kadai aka tsana akwai lokacin da in aka yi maka ihun barawo barawo kama ka za su yi ta karfin tsiya su danne ka ka ɗauko sufa bilu su ɗiga ma a ido duk sai sun tsiyayen maka da idan dina to dan Allah da rashin hannu da rashin ido wanne ya fi muni a jikin dan adam musulunci abin da yasa yake a yanke hannu kaga ai hannu shi yayi laifin da me yake fata to hannu kawai shi yayi laifin da haka abin da hannu yayi bai kamata ya shafi sauran jiki ba hannu kawai za a yanke kuma duk wanda aka yanke masa hannu a musulunci adalci aka yi masa tunda barawo ne yanzu kai in ka gan shi ba sai an gaya ma ba ba sai an buga a jaridu ba an yi kana ganin mutum da hannu ɗaya sai ka gyara ne aljihunka shikenan jaza'an wifaqa an masa sakamako daidai abin da yi daidai ruwa daidai kurji ba da hannu yake sata ba an yanke hannu yanzu duk wanda ya ganshi da hannu daya ya san dai ba hadari akai ba ya san dai ba wata annoba ta same shi ba kawai ka zo ka ga mutum da hannu daya to sai ka gyara aljihunka kaga an masa lai sakamako daidai laifin sa gobe ba zai ba zai kara ba yanzu wani idan ya gani ya ga wani in ya shigo da hannu ɗayan nan kowa shiga taitayin sa yake to shi ba zai yadda ya sata ba har ya kai shi ma ya zama yana da hannu ɗaya ta yadda in ya shigo za a rinka kaffa kaffa da shi da haka ubangiji ya ce fa kafa uaidihuma ku yanke hannuwansu da za a bi ma kasa ba sakamakon munanan ayyukansu da suka aikata nakalan min Allah Allah ya haka dan ya ɗanɗana musu kudansu domin kalmar nakal shine horon da ake wa mutum idan yayi laifi fa ja'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin ubangiji ya ce faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan zaluncin sa wa aslaha ya gyara halayyarsa fa inna Allah tuba alai ko shakka Allah zai yafe masa wannan satar a wajen Allah ta wuce in an je lahira in zai shiga aljanna za a dawo masa da hannunsa kuma ba za a tuhumce shi da laifin sata ba sharadi in dai ya tuba ya daina bayan an yi masa haddi bayan an yanke masa hannu malamai suka ce anan sai Allah ya ce faman taba min ba'di zulmihi wanda ya tuba bayan zalunci wannan na nuna sata nau'i ce daga cikin nau'ukan zalunci domin anan a madadin Allah ya kira ta da sunan sata sai kira ta da sunan zalunci a madadin ya ce faman taba min ba'di sariqatihi sai ce faman taba min ba'di zulmihi la'anna sariqatu nau'un min anwa'i zulm dan sata nau'i ce daga cikin nau'ukan zalunci zalunci ne ga 'yan adam zalunci ne ga kai kanka domin ka ji abin da za a yanke maka gaba a jikinka kuma wannan sai ya nuna cewa ubangiji subhanahu wata'ala babu laifin da in ka tuba ba zai yafe ma ba ko da an maka haddi in ka ce Allah na tuba zai karba in ma ba a yi maka haddi ba in kai nadama ka tuba Allah zai karba domin a baya ma abin da ya sata, fashi da makami ya ce wa man ladina tabu min qabli an taqdiru alaihim yan fashi da makami in suka tuba ko yan haya kila kafin ku kama su fa'lamu anna Allah ghafurur rahim ku sani Allah ya gafarta muku ya yake musu domin sa da dama mutum zai yi ta'addanci zai yi laifi shi da kansa sai ya rinka zargin kansa shi da kansa sai imani ya zo masa kan a kama shi sai ya ji tuba Allah ya karba saboda ubangiji ubangiji ne mai rahama mai jinkai baya nufin tsaurarawa ga bayinsa Abinda yake nufi shine Faita al'ada a al'amari na bayi da dora su kan adalci da kiyaye haƙoƙi a tsakaninsu da juna da manta fa manta bayin badu zulmihi duk wanda ya tuba bayan ya yi aikin zalunci na sata wa aslaha ya gyara ɗabi'unsa da halayyarsa fa inna Allah ya tuba alaihi Allah ya karɓi tubansa inna Allah koro rahim lalle Allah mai gafara ne lalle Allah mai rahama ne Imam Ahmad dan Hanbali ya rawaito hadisi daga Abdullahi dan Abu abdullahi dan amr dan Allah ya kara masa yadda yace anna mar'atan sarqat ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wata mata ta yi sata a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faja'a biha allazina sarqathum sai wanda ta wa sata din suka kamo ta suka taho da ita gaban annabi faqalu ya rasulullah suka ce ya manzon Allah inna hadhihi almar'ata sarqatna lalle wannan mata ta yi mana sata kala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce akala qaumuha sai mutanen ta danginta su kuma suka ce fanahan nufdiha ya ma'aikin Allah mun yadda cewa ta yi sata amma a gaya mana ko nawa ta sata za mu biya za mu fanshe ta sun ɗauka ana yin haka a musulunci da haka suka faɗi cewa ya ma'aikin Allah mun yadda ƴar mu ta yi sata ko ƴar mu ta yi sata kamar yadda wayannan suka faɗa kuma su ta amma a gaya mana ko nawa ne za mu biya abinda da ta sata kuma za mu biya kuɗin beli فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم يتي لصحابنسا اقطعوا يدها كتبوا جيكو ينكي متى هنو magana beli magana banza ce kai fata an kawo ka gaban hukuma kuma ka ce wani beli babu beli a fata kawai barawo in yayi fata a yanke masa hannu in abin da ya fata ya kai a yanke hannu in inda yayi fatar waje ne wanda in aka yi fata a irin sa an keta hirbi an keta tsari sannan kuma in bai da wata larura ta rayuwa gamfashiya karɓaɓɓiya kawai yana fata ne don ya saci kayan mutane ya yi arzikin dare ɗaya to yin nan yasa kawai an kama shi a yanke masa hannu domin ya zama ɗan ta'adda da haka manzo Allah yake ku je a yanke mata hannu fa qalu sai dai danginta suka sake cewa na nahnu nufdiha bi 500 Dina. ya bakin Allah mu fa mun ce za mu fanshe ta zinari 500 za mu baya suka faɗi kuɗi masu kima masu nauyi faƙala manzo Allah ya sake kallon sahabbai ce iqta'u da ku je a yanke mata hannu fa quti adyadu hal yumna sai aka yanke mata hannu na dama to bayan an gama yanke hannun an yi komai faqalat al mar'atu sai ita matar ta ce hal min tawbatin ya rasulullah yanzu bayan an yanke min hannu ya bakin Allah in na tuba kuma Allah zai yafe min qala na'am sai manzo Allah ce kwarai ko in kika tuba duk da haka Allah zai karba anti al yawma min khati'atiki ka yawma waladaki ummuki kai yau ma kin fita daga zunubanki kamar ranar da mahaifiyarki ta haife ki ba تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن ya tuba عليه da ta sakamakon haka ne fa anzalallahu fi suratul maida faman taba min ba'di zulmihi wa aslah fa inna ya tuba alayhi inna allaha ghafurur rahim duk wanda ya tuba bayan ya aikata laifi kuma ko da an masa haddi to fa Allah a shirye yake da ya karba tubansa kamar yadda yake wa inni laghaffarun liman taba وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى نعم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير ألم تعلم شمبا كذا سنن أن الله سوى ألا له ملك السماوات والأرض ملك سمي لك السينا سني abin nufi dan ya ce a yanke hannun barawo har wani yake masa karan tsaye kai baka san cewa da sama da ƙasa duk tasa bace hannun barawo ma ai na sani, shi kansa barawon ma ai na sani, in ta ma a kashe shi dan me za ka yi masa magana ai na sani, kaya da kai da wuya ai duk eh, eh, kai da kaya duk mallakar wuya da barawo da hannun barawo da shi kansa barawa da kayan da barawo ya sata da shi kansa ne kaya duk na Allah ne Daka duk abin da yace ayi da su shi ne daidai wani wanda zai zo ya ce yana kare haƙƙin ɗan adam yana kaza yana kaza ƙarya yake yi wallahi rashin kunya ce da tsageranci bai san da wa yake magana bane ba sakamakon kafircinsa da rashin imaninsa inda yana da hankali da tunani bai kamata ba Allah ya ce kaza har wani ya ya ce wai kaza za a yi kaza za a yi da wa kake magana da fa mai kayan kake magana kai kanka mai maganan nasa ne in ya ga dama zai abin da ya ga dama da kai a lokacin da ya ga dama haka ya ga dama da hikimarsa da tsarinsa ya ara maka mulki har kawai gari ma kana da kaya kai har kawaye gari ma kana iya cewa wai hannunka naka ne amma ya ƙarya kake baka sani bane da kai da hannun naka duk ba naka bane na Allah ne subhanahu wataala da haka duk wanda yake ganin kamar hukuncin ya yi tsauri ko an tsaurara ko ya za a yanki hannun mutum don ya taba kaya to ya san da ba yake magana ya san da Allah yake magana Allah kuma komai nasa ne sama da ƙasa ta sace duk abin da ke tsakanin su ma nasa ne barawan nasa ne kayan satan nasa ne hannun barawan mallakarsa ne subhanahu wata'ala da ke ce alam ta alam shin kai baka da sanin annallaha cewa Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin sama da ƙasa din nasa ne waɗansu malamai suka ce wannan ayar tana magana ne da annabi ma'ana ai kai ka san cewa Allah abin da ke sama da ƙasa nasa ne da ka kai ba za ka yi mamaki ba to kaga kamar wankewa ne ga shi annabi an san shi ba zai yi mamakin wannan hukuncin ba domin shi ya san wa ke saukar da hukuncin ya san wa ke magana ya san me maganar da abin da yake ayi abin da komai da komai ballakar sani an gane ku waɗansu malamin suka ce a'a ana magana ne da al'ummar annabi ba da shi annabi ba shi kan annabi ai ya san Allah nasa ne komai sama da ƙasa da duk abin da ke tsakanin su da haka shi ba zai yi mamaki ba dan an ce haka kuma shi ba zai ga an yi zalunci ko abin da bai dace ba domin shi ya san Allah al'adalu ne cikakken mai adalci ne da haka yanzu maganar da ni ake da kai ake da mu ake wanda shi shedan zai iya sakawa cikin ranmu mu ji cewa kamar an tsaurara mu ji cewa kamar an tsananta mu ji cewa kamar an yi zalunci wal iyazu billah Allah ya tunatar da mu alam ta alam shin kai ne sauraro baka san bane cewa annallaha Allah lahu mulku samawati wal ard mulkin sammai da kasai na sani yu'azzibu man yasha shi ke azabtar da wanda ya so idan ya aikata laifi ay yu'azzibu man yasha ta'azibahu bi sababi ismihi wa kabairihi wa khati'atihi shi ke azabtar da wanda ya so ya azabtar amma ta sanadiyar zaluncinsa da manyan manyan zunubansa da laifinsa domin ko da Allah ya so ya maka azaba baya yin azabar sai in ka aikata laifi kamar yadda in ya ga dama ko ka aikata laifi kuma sai ya ce maka shi yasa kamar yadda muka faɗa a darussan baya duk inda Allah zai azaba sai ya ce yana yi ga wanda ya so duk inda zai rahama ya ce yana yi ga wanda ya so dan ya nuna mana shi a cikin aikinsa babu tilas in ya ga dama ya ce duk wanda ya kaza zan masa azaba kaza in kuma kai sai ya ce na yafi domin ba tilas ba ne ba ta masa aka ba ba wani ya kirsa sa ba ba wanda in ya ce ba zai ba zai zo ya ce dan me ba kai ba wallahu ya hukumu la mu'aqiba li hukmihi Allah yake hukunci babu mai bibiyar hukuncinsa an gane ko la yusalu amma yaf'al wa hum yusalun Allah ba a ce maka danne kai kaza matsayin sa ya faka amma ko kai waye cikin bayi baka wuce ba in kai abu a ce da kai danne in ta kamar yau kana shugaban kasa ko kana gwamna ko kana dan majalisa ko sanata ga gobe za ka sauka in yau kai ne eh, IG na kasa shugaban masu kama ba su daure gobe kuma za a iya daure ka nawa aka yi amma shi Allah babu wata rana da za a ce ana tuhumar sa amma nawa ne masu tuhumar mutane a jiya yau aka zo aka tuhumce su nawa ne masu daurewa a jiya yau aka zo aka daure su ba wace yake kamawa take a daura alkali ko ba haka ba kamawa take a daure alkali amma Allah subhanahu wataala shi kadai ne yafi karfin a ce dan shi kadai ne yafi karfin a ce yau gashi ana bincika sa yau gashi za a kama shi yau gashi za a daure shi duk wanda ka san an kama Allah ne ya kama shi duk wanda ka san an daure Allah ne ya daure shi duk kuma wanda aka kwance Allah ne ya kwance shi amma shi ko ba a daure shi subhanahu wa ta'ala ذاك له ما في السماوات ما في الارض يغفر لمن يشاء يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء Allah shi ke azabtar da wanda ya so sakamakon laifukansa kamar yadda shi ke gafarta wanda ya so sakamakon ayyukan sa na Allah ka gafarta mana wallahu ala kulli shay'in qadir lalle Allah ne iko ne a bisa dukkan komai na'am يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمنوا قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن, لم ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وبنجي في كنسر كيتي يا أيها الرسول يا كيوانا منظومي جرمه لا يهزنك الذين sari'u في الكفر kada waɗanda suke rige-rigen fadawa cikin kafirci suke bakanta maka rai kalmar ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo mai girma mai daraja dukkan wani annabi cikin qur'ani ubangiji ya kiraye shi da tsagwaron sunansa tsirarar sunansa da ya ayyuha ko ya fulan amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda girman sa da darajarsa ba inda Allah ya kira shi da ya Muhammad an gane ku annabi nuhu Allah yake ya nuhu innahu laysa min ahlika innahu amalun gairu salihin fala tasalli ma laysa laka bihi ilm inni a'iduka an takuna min al-jahilin annabi ibrahim ubangiji ya wa nadainahu anya ya ibrahim kad saddaqta ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin annabi musa ya musa inni la yakhafu ladayya al-mursalun to haka nan ya isa inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi ga sunan dai ya ya ya ake kiran amma manzo Allah Allah bai ce da shi ya Muhammad ba malamai suka ce wannan yana nuna Allah ya fi jin nauyin manzo Allah sama da jin nauyin sauran annabawa duk sauran annabawan mutanen su sai su ce ya wani ya Musa inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha ابدا ما داموا فيها فذهب انت وربك فقاتلا إنا هنا قائد يا موسى يا يا نوح قد جادلتنا فأسقطت جدالنا kaga amma annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce kada a kuskura a kira shi da haka dan shi ma bai kira lokacin da banu isra'ila suke ta kwana wa annabawan su kira da yawa ne yawa ne yawa ne da suna tsirara Allah bai ce sun yi laifi ba sai dai malamai ne sukan ce gaskiya sun yi rajin ladabi saboda me saboda mu wannan al'umma muna da orientation din an hana mu mu yi wa annabin mu haka mu Allah bai masa ba kuma ya hana mu mu makar ni la tajalu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ba'dukum ba'da kada ku ce ya Muhammad ya ibn Abdullah ya Abul Qasim sai eh dai ya Rasulullah ya Nabi Allah domin shi kansa Allah da haka yake kiransa in ka ji Allah ya kira shi da sunan tsirara to sai dai in yana ba da labari kamar shi baya wajen an gane ko kamar yadda yake ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum kaga kamar da wasu ake magana shi baya nan tare masa fada ake to anan in ba a fito da sunansa ba kila su waɗanda ake magana da su ba za su fahimci da ba ake ba za ka ce ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum wa ma muhammadun illa rasulun kada khalad min qablihi rusul afa in mata aw qutilan qalabtum da wasu ake shi kamar baya wajen الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم كما أن ما بابش لباري أكبر وأبائي إدفع to haka nan muhammadun rasulullah wallazi na ma'ahu ashiddaw alal kufar kamar labari ne shi kan baya wajen to sai malamai suka ce wannan ke nuna ko da kana jin nauyin mutum ba ka iya faɗa sunansa a gabansa ba laifi bane in bayan idansa baya nan ka faɗi sunansa shi yasa za ka ga cikin hadisai sahabbai ƴaƴan ba sa kiran iyayensu da suna tsirara a gaban idansa amma in ba sa nan za su ba da labari sai su faɗi suna nana isa sau da dama in za ta bada labari akan mahaifinta sai na abubakar a bayan idan sai ta faɗi sunansa tsirara domin a nan in ta saka ya ila wani bai fahimci da wa aka ba to da haka wannan yana nuna daraja da girma da martabawa da ubangiji subhanahu wataala yake wa manzon Allah kuma ya kira shi da sunan ya ayyuhar rasul ya kai wannan manzo da kalmar ar rasul wacce ita ce kalmar da kafirai ba sa so wa yaqulu allazina kafaru lasta murtala. kafirai sun ce kai ba manzo bane sai Allah ya ce ya ayyuhar rasulu dan bakin ciki ya mutu munafikai in sun zo a gaban idan ka sai su ce nashhadu innaka la rasulullah sai Allah ya ce wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun wannan fa sunan da munafikai suke nuna maka a fili kamar sun yarda shi wallahi ƙarya ne ba su yarda ba amma dai za mu faɗa ko su so su so ko su ki su ki ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri da haka Allah madaukakin sarki ya kira shi da wannan suna dan ya bakanta wa waɗanda ba sa son su ji an faɗa masa sunan rai la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr kada waɗanda suke rigirgen shiga kafirci suke fata maka rai kake jin ba daɗi kada ka damu da su filin la yahzunka bisa ga kira'ar jumhur haka suke karantawa la yahzunka daga hazana yahzanu huznan amma imamu nafi'ul madani yakan karanta shi kadai cikin qurra'us saba'a. la yuhzinuka alladhina na fil kufr la yuhzinuka kaga hazana daban da yuhzinu ko ya yahzunu daban da yuhzinu fi'lin hazana ya yahzanu huzunan ya sha bamban da ahzana yuhzinu ihzana to amma malamai suka ce duk ma'anar su ɗaya ce ko da a ce lafazin baki ya sha bamban amma dai ma'anar iri ɗaya ce a larabci larabawan makka su suke quraishi su suke cewa hazana ya hazanu amma larabawan banu tamim suke cewa a hazana yuhzinu ba bambanci a larabci ka je ka ce a hazantuhu ko kuma hazantuhu duk ɗaya ne imma bil alifi fi awwalihi wa imma bidunil alif ubangiji ya ce lalle waɗanda suke rige-rigen shiga kafirci kar su bata maka rai to ko shakka babu kenan da ran annabi yana baci domin da aka ce kar abu kaza ya faru to kenan da yana faruwa in ba ne rani ne ya kawo batun rani ko shakka babu annabi yana yin bakin ciki idan ya ga mutane sun kafarta ba kuma annabi ba dukkan wani mai son gyara idan ya ga gyaran baya samuwa ransa yana baci dukkan wani wanda ya sa wani abu a gaba in bai nasara ba zai ji ba daɗi to shi kuma manzo Allah dandasta da Allah ya turo shi ya aiwatar a wannan duniya ita ce gyaran al'umma da ka duk lokacin da al'umma bata gyaru ba yakan ji ba daɗi shi yasa Allah yake tarar rashin sa fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada bakin ciki ya sa har kai rashin rai rai domin har ya kai saboda bakin ciki da damuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan kasa cin abinci in yayi wa'azi ya gaba amsa ba in yayi umarni ya gaba abu ba in yayi hani ya gaba a hannu ba sai bakin ciki da takaici ya dame shi kai wani lokaci har ya kasa cin abinci har hakan ya kai ga sabbaba masa cuta da kila za ta iya zama sanadin mutuwarsa ta Allah ya ce a'a فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا yanzu kai kace kanka za ka yi dan takaicin su da bakin cikin su dan ba su imani da wannan hadisin ba da wannan labarin ba babu ruwanka inna ma alaikal balagu alayhi hisab karka damu da shi la yahzunka allazina yusari'una una kufri masu gaggawar shiga kafurci kada su bata maka rai wadansu malamai suka ce nan ana nufin munafukai domin su ke gaggawar shiga kafurci. in sun zo gaban annabi su yi masa daɗin baki su ce muna tare da kai amma idan suka koma wajen manya-manyan iyayen gidansu kafirai da yahudawa sai su ce ai muna nan tare da ku wannan yana ɓata wa annabi domin ya san abin da ke faruwa ubangiji ya sanar da shi ubangiji ya ce min allazina qalu amanna bi afwahihim sune waɗanda suke cewa mun yi imani amma fa da bakunan su walam tu'min qulubuhum domin zukatansu ba su yi imani ba wa min allazina hadu sama'una lil kadhibi haka nan wa min allazina hadu daga cikin yahudawa ma sama'una lil kadhibi kalmar wa min allazina hadu suka ce mubtada ne akwai khabar mahzuf taqdiruhu qaumun wa min allazina hadu qaumun kuma daga cikin yahudawa ma akwai wani gungun mutane samma'una lil kadhibi masu yawan sauraron ƙarya su suna nan suke turo munafukai su maka leƙen asiri suke turo munafukai su ji abin da ka faɗa su girman kansu ya sa ba za ma su iya zuwa gaban ka ba kuma ba su yi imani da kai ba amma suna can sun tare sai su turo ɗan leƙen asiri me ya faɗa an gane ko me ya ce in sun ji ba za su yi imani ba su kafirce kuma su sa a yi kafirci to shine wa minal ladina hadu samma'una lil kadhib ay wa minal ladina hadu qaumun hum samma'una lil kadhib daga cikin yahudawa akwai kuma wasu mutanen na daban su ma waɗanda kafircin su karya dame ka domin su kuma samma'una lil kadhib masu yawan jin karya ne su kan za a je a kalato magana a yau leƙen asiri daga gojanka a jijiyo asiranka a jijiyo asiran mumina a zo a gaya musu kuma a wajen faɗa musu a haɗa musu karya da gaskiya kuma duk su ji su yadda su gina hukunci a kai to kaga wannan aibi ne kuwa jin ƙarya laifi ne sannan kuma yin ƙarya laifi ne sannan aiki da karya shi ma kuma laifi ne da mai jin ƙarya da mai aiki da karya da shi kansa makarici dukkanin su tsinannun Allah ne makareci shi ake kira da makareci mai yin karya a zancensa ko a aikinsa mai aiki da karya shi ma ana ce da shi makareci amma mai ɗauko karya ya kawo shi kuma ana ce da shi magulmaci wanda zai ɗauko magana tsakanin wani da wani ya kawo don ya haɗa husuma manzala sallallahu alaihi wa sallama ya ce da kullum jannatan ma mai yawo da annamimanci ba zai taɓa shiga aljanna ba manci, gulma ɗauko maganar wancan ka kaiwa wancan dan ka ɓata tsakani na daga sababin da ke sa mutum azaba wuta azaba kabari wata rana kamar da hadisi ya nuna cikin sahih bukhari da muslim daga abdullahi dan abbas yace muna tafiya sai muka wuce ta wasu kaburbura guda biyu sai annabi ya tari ganyen wata dabiniya sai ya tsaga ganyen gida biyu sai ya soka a jikin waɗannan kaburburan guda biyu sai sahabbai suka tambaye suka ce me yasa ka yaka, sai ce ai mutanen da ke cikin kaburburan guda biyu yanzu ane musu azaba ce kuma ba wani abu ba ne ba wanda ya taka kara ya karya ya sa ake musu azaba inda sun tuba sun daina sun suna da rai yace amma ahaduhuma ɗaya daga cikinsu su fakana la yastanzihu min al-bawli in je fitsari ƙwaya ƙwaya yake baya tsayawa ya gama sai ya taso sauran fitsarin sai ya dige masa a wando wannan ya ja masa azabar kabari ashe rashin tsayawa ka tsarkaka yayin fitsari yana jawo azabar kabari amma kuma dan an ce rashin tsayawa a tsarkaka ya dan uwa ba kuma abin da waɗansu suke yi ba a ban ɗaki ya tasafa da marwa sai ya tashi sau ɗaya ya durkusa ya sake tashi ya durkusa wa ya sa ka haka ya kama azzakarinsa ya matse ya karkada ya matse ya karkada sai ka lalata wa ya sa ka haka abinda ake nufi babu wani sauri babu wani baya baya ka tsaya a tsanake fitsari ya dige ka kama ruwanka ka tashi rashin hakan zai iya jawo maka matsala ta in ka tashi fitsari ya biyo ka kuma hakan zai sa in ka mutu Allah madaukakin sarki maka azaba tun daga kabari na biyun sai manzo Allah ya ce wa amma al-akharu fa kana yamshi bin namima dayan ko ya kasance magulmaci ne an na nemanci yake ya dauki zance can ya kai can ya dau ya kai can ya sai da gulma ya sai tabarma aikin sa kenan to kaga annamimanci ba karamin shari bane wa ke daure gindin annamimanci wanda ake kawowa shi ke daure gindin da yawa manya a dukkanin fagen manyanta sawa'an manya na masu mulki manya na attajirai manya na malamai manya na masu shekaru sukan so annamimanci za ka ga duk wanda zai zo ya ce sarki sarki kunnan ka nawa biyu biyu ka sha labari ko ya fi samun fada kaga suke ɗaurin gindin annabiwanci alhaji ka san ku tuwa ne suna kokari suke su yi kaza ka san ku kaza kaga wannan ba ƙaramin shari bane ba duk wanda ya zo maka da gulma kai kokari ka datse shi kai kokari ka saje maka gwiwa kada ka ɗauki abin da ya faɗa maka kuma kada ka taba dauka cewa masoyinka ne wallahi yadda ya dauki labarin wasu ya kawo ma zai dauki na kai kai wani ballantana kuma har ka je kana gina hukunci akan abin da aka gaya maka kawai sai an kun haɗu da kai da abokin kai ga kana shan kunu kamar wanda ya haɗi kunama me ya faru ai an ce mana yi mana kaza shi maka kawai akai ba gani kai ba ba bincika kai ba ubangiji ya ce ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu Annani ne Allah yake da shi fasiki in fasiki ya zo muku da labari ku yi bincike domin duk wanda zai ɗauki labarin wa'ancan ya kai wa'ancan dan ya bata ya ɗauna wa'ancan ya kai wa'ancan dan ya bata ya zama fasiki ubangiji ya ce ba a karɓar labarin irin wannan an tusibo kauman bi jahalatin sai ka je ka fada wa mutane bisa ga rashin sani saboda an zo an maka fanfan iska an tuna maka ƙasa ta hau fatusbihu ala ma fa'altum nadimin daga baya ka dawo kana nadama ai wallahi ban sani bane wallahi aka yi hakuri ai kaza kaza me ya kai ka inda tun da farko kai bincike da haka ba su faru ba da ka annabimanci sharri ne jin ƙarya sharri ne musamman a irin wannan lokaci na azumi manzo Allah ya ce man lam yada qawla zuri wal amal bihi falaysa lillahi hajatan fi an yada ta'amahu wa sharabahu duk wanda ba zai daina sauraron ƙarya ba ba zai daina jin ƙarya yayi aiki da ƙarya ba Allah bai da bukatar ya daina cin ko ya daina shan ana azumi kana ƙarya ana azumi kana sauraron ƙarya a wajen Allah yin wa banza ki shi ba ka da ladan azumi ƙarya sharri ce kaulu zuri sharri ne annamimanci sharri ne da haka mun nisance su wurin rijita min al wajita ne bu qawla zuri, ku nisanci daudar gumaka ku nisanci daudar ƙarya Faɗarta da sauraranta da kuma aiki da ita da haka Allah ya ce yahudawa kan ma'una lil masu yawan jin ƙarya ne samma'una liqaumin akharina masu zuwa su kasa sun ne dan waɗansu mutane na daban lam ya'tu ka su kan su zo gaban ka ba malaman tafsiri suka ce yahudawa suka kafi gida biyu akwai yahudawan cikin madina akwai yahudawan fadal fadal wani dan kauye ne a bayan garin madina wanda har annabi yana da gona a wajen to akwai yahudawa a wajen sai ya zama yahudawan fadal su ba sa shigowa madina amma sai su sa yahudawan madina su rinka zuwa duk abin da suka ji annabi ya faɗa sai su tsuntsuntar musu sai su je su gaya musu to sai Allah ya ce samma'una li kaunin akari masu kafa kunne ne dan waɗansu mutanen na daban lam ya'tuka wanda su ba su zo gaban ka ba Allah ya ce har al-kalima suna canja labari min ba'd mawadihi daga yadda yake ko mu ɗauka alkalima nan ana nufin dukkanin ayoyin da Allah ya saukar musu cikin littattafan su waɗanda ba su yi musu ba sai su canja waɗanda suka yi musu sai su bar su yadda suke ko mu ɗauka alkalima nan maganganun da suka ji daga bakinka suna canjawa in ka ce kaza sai su yi maka ƙarin gishiri baka ce ba sai su ce ka ce yuharrifuna kalima an mawadi'i a wata ayar yuharrifuna kalima min ba'di mawadi'i ko kuma mu ɗauka alkalim anan ana nufin hukuncin rajamu wanda asali akwai shi a cikin bible the testament a taura kenan amma yahudawa sai suka canja asali su kansu yahudawa idan aka yi zina a garinsu ko a cikinsu in dai wanda ya zina nan ya taɓa yin aure mace ko namiji abinda Allah ya ce a kashe su da jifa kamar yadda ya faɗa cikin Qur'ani to amma ana nan ana nan wata rana sai ɗan sarki ko ɗan sarki ya zina kuma ya taɓa aure sai aka taso za a jefe shi sai sarki ya yi babakere ya shi kenan aka zara masa ido tafiya sai tafiya ran nan sai wani dan talaka yayi sai sarki ya ce a je a jefe shi sai ku dangin wannan suka ce wallahi baka isa ba sai kasa za ta yi tawaye talakawa suka fito zanga zanga sai sarki ya ce to a zo a yi sulhu sai suka zo suka yi sulhu sai suka ce to yanzu dukkan wanda ya yi zina in ya taba aure ba kashe shi zani ba abinda zani mu tuɓe masa riga mu ɗora shi akan jaki mu juya bayansa mu shafa masa bakin gawayi a fuskar sama zagaya da shi gari an yadda an yadda shi kenan sai suka tafi kan haka tun daga nan har yanzu yahudawa ba sa rajamu alhalin rajamu aya ce a cikin asaura shine Allah ya ce yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadi suna canja hukunce hukuncen Allah bayan Allah ya sanya hukunce hukuncen kuma ga yadda za su kasance ruwayoyi da suke magana dangane da haka sun zo da yawa ibnu kasir yace wa qad waradatil ahadithu fi zalika hadisai da yawa sun zo dangane da batun haka fa qala maliku an nafi imam malik yace daga nafi'u an abdullah ibn umar daga abdullah dan umar yace innal yahuda ja'u ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yahudawa sun zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam fa zakaru lahu anna rajulan minhum rabba wa imra'atan zanaya sai suka gaya wa annabi wani mutum a cikinsu da wata mata sun yi zina fa qala lahum rasulullah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su ma tajiduna fi tawrati fi sha'anin rajul ne kuka samu cikin at-taura dangane da hukuncin jefe mutum in ya taba yin zina in ya taba yin aure zina namiji ko mace fa qalu sai suka ce huhuma, mu dai abin da muka samu a taura ba jefewa bane sha akai da mu mu kunyatar da su wa yudladuna ni musu bulala to a lokacin akwai abdullahi dan salam shi kuma bai yahude ne kuma yana daga cikin manyan masanan at-taura wanda shi tuni ya riga ya musulunta ta ta sai ce da su kazzabtum karya kuke yi inna fiha rajamu lalle cikin at-taura ma akwai bayanin hukuncin rajamu fa atu bit taurati ku zo da at-taura fa atau bit taurati fa nasharuha suka zo da at-taura ku suka baje ta a gaban annabi fa wada ahaduhum yadahu ala ayatin rajam sai wanda daga cikin su aka ce karanta da ya zo karanta sai ya dora hannunsa a daidai kan ayar rajamu din sai ya karanta bayan ayar ya tsallake gabanta amma ita sai ya shige ta Shi ne fakar? ma qablaha wa ma ba'daha fa qala lahu Abdullahi ibn salam sai Abdullahi dan salam yace da shi ƙarya kake ya makiyin Allah irfa yadak daga hannunka mu gani Farafa a yadda sai daga hannunka fa idza ayatul rajul sai ga ayatul rajul fa qalu sai suka ce sadaqa ya muhammad fiha ayatul rajul lallai abin da abdullahi dan salam ya faɗa ya muhammadu gaskiya ne tabbas a cikin ataura akwai ayatul rajul to amma me yasa ba sa yi saboda ba ta daidai da son zuciyarsu ba yuharrifuna al-kalima an mawadi'i suna canja zance idan bai mutu ba ko da Allah ne ya faɗa ma'ana su a cikin al'amarin Allah sai abin da ya dace da son zuciyarsu shi yasa Allah ya tumumce su yace afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd yanzu ku ba abin kunya bane ku yi imani da sashen littafi amma ku kafirce wa sashi فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ما الله بغافل عما يعمل akwai hadisai da yawa dangane da haka wannan dai ɗaya ne daga cikin maganganun malaman tafsiri dangane da alkalima wanda aya ta ce yuharifun alkalima min ba'di mawadihi suna canja kalma bayan an ajiye ta yadda take wasu sun ce kalma duk wata aya da ta saba musu kamar irin ayatul rajul wasu suka ce kalma shine faɗin Allah wani kulun babu sujjadan wa qulu hiddatun amma sai suka shiga kofar ba su shiga suna sujjada ba kuma ba su ce hiddatun ba sai suka ce hiddatun kaga nan ba ta harifin kalimi wasu suka ce kalma shine sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke cikin at-taura tunda an ce zalika masalhum fit tawrati wa masalhum fil injili نبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل أما جد هكا في سكة كثير باب بيان محمد التوراة باب بيان محمد الإنجيل هذا يحرفون الكلمة سنبوي yasa Allah ya ce ya arifu da ni'matar Allah kuma yunkiruna sun san ni'imar Allah shine manzo Allah a cikin at-taura amma suka zo suka yi musanta الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون duk waɗannan maganganun da malaman tafsiri suka yi sun tabbata akan yahudawa domin duk abin da aka faɗa ƙarƙashin kalma sun aikata sun canja kalma da ma'anar sifar manzo Allah sun canja kalma da ma'anar hiddatun suka ce hiddatun sun canja kalma da ma'anar sun ki yin aiki da wasu ayoyin na attaura dan ba su yi musu ba a kan zuciyarsu kaga wannan yana nuna mummunan sakamakon su mummunan ta'adar su shine Allah ya ce yuhadifuna al-kalima amma wadi'i za zaka ji suna cewa in utitum hadha kuruhu mana sukan ce da mabiyansu duk abin da muka gaya muku dinnan na cewa ga abin da yake cikin attaura to in kun je wajen Muhammadu ya gaya muku irin sa fakuruhu ku karba to ya ku Muhammadu zai faɗi irin sa bayan babu shi a cikin attaura asali san zuciya ne ku kuka kirkira kun cire hukuncin rajamu kun ce yanzu sai dai ku sawa mutum bakar riga ku dora shi akan bakin jaki ku shafa masa bakin gawayi ku yawo da shi a kasuwa ya za a samu wannan a wajen muhammadu to irin abin nan ne na kan da garki sai su ce da mabiyansu to kun ga wannan abin da muka gaya muku in kuka je kuka ji muhammadu yana faɗa to haka ne sun san ku muhammadu ba zai faɗi wannan ba sai su ce amma fa wa in lam tu'tahu in ba shi kuka ji ya faɗa ba fa zaru kar ku karba ma'ana sun yi ƙarya sun yi ha'inci kuma sun hana abu gaskiya da ka wa in lam tu'tahu fazaru in ba shi aka gaya muku ba ba shi Muhammad ya ba ku ba fazaru kar ku kafa. sai Allah yake ce wa man yuridillahu fitnatahu duk wanda Allah yake nufin fatar da shi falan tamlika lahu min Allah shay'a ba ka da ikon ka amfana masa komai a wajen Allah ba za ka iya hana Allah ya fatar da wanda ya so ya batar ba da haka yahudawa da suke wannan Allah ne ya nufin fata gare su da ka ba ka da yadda ka iya sai dai kai hakuri da su kada ka damu kada kai bakin ciki duk wanda Allah ya so ya kasar ba za ka iya shiryar da shi ba kamar yadda kuma duk wanda Allah ya shiryar ba kuma wanda ya sai ya kasar da shi man yudlilillahu fala hadiya la duk wanda Allah ya kasar da shi ba wai iya shiryar da shi man yahdihillahu fa huwa al-muhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan murshida lafazin wa man yuridillahu fitnatahu wanda Allah yake son sa. kalmar fitina anan ana nufin batarwa wato kalmar fitina cikin alqur'ani tana zuwa da ma'ana guda hudu wannan sai ce daga cikin ma'anoninta ne bata wa man yuridillahu fitnatahu ay wa man yuridillahu iblalahu wanda Allah yake son batar da shi kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa dangane da sha'anin munafikai a cikin suratul tauba Allah madaukakin sarki yake cewa wa minhum man yaqulu idhalli wa la tabtinni ala til fitnati saqatu wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin tabtinni shine la tudlilni sai Allah ya ce ala fil fitnati faqatu ay ala fil dalali faqatu to da kalmar fitina tana zuwa da ma'ana abdalal haka nan kalmar fitina tana zuwa da ma'anar shirka wal fitnatu ashaddu min al qatl wal fitnatu akbaru min al qatl falyahzar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna fitina duk cikin waɗannan ayoyin tana nufin shirka shirka shirka fitina tana zuwa da ma'anar jarrabawa ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وفتناك فتونا أنا نفهم ابتليناك ابتلاء sannan fitina tana zuwa da ma'anar amsa a tambaye ka ba da amsa wa yawma nahshuruhum jami'an thumma naqulu lil ladina ashraku ayna shurakaukum alladhina kuntum tazumun thumma lam takun fitnatuhum ay jawabuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna فهذا نم فتنة نزوة دمعنا العذاب دوتا يومهم على النار يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق فذاك الله ثم لم تكن فتنتهم ومن يرد الله فتنته wanda Allah yake son batar da shi falan tamlika lahum lillahi shay'a ba ka iya tsina komai dangane da shi a wajen Allah ba za ka iya hanawa ba ba za ka iya kautar da wannan al'amari na ubangiji ba sai Allah ce ulaika kaga wa'ancan yahudawa da su da yan kanzaginsu da munafukai yan tawagarsu allazina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum sune waɗanda Allah bai yi nufin ya tsarkake zukatansu ba lahum fid dunya khizyun kunyata ta tabbata gare su a nan duniya ولهم في الآخرة عذاب عظيم كما للي عذاب نيجير ما تنا نن تنا جرس على هنا الله يكرم نعم سماعون للكذب سماعون للكذب أذكارون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين سماؤون للكذب ai san sama'una min kadibi su dai masu sauraron ƙarya ne ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba masu yawan jin ƙarya ne ana nufin su dai yahudawa da ake kalmar sama'una min kadib ko dai zama kabar limubtada'in ta taqdiruhu hum sama'una min kadibi ko kuma ya zama kabar mubtadansa ya riga ya gabata shine min alladhina hadu sama'una min kadibi lallai dai yahudawa masu yawan jin ƙarya ne ubangiji yace akaluna lisuhti kuma masu yawan cin haramun ne kalmar as-suhud ana iya faɗanta a larabci da yi ha'un ɗin sukuni a ce suhtu ana iya faɗanta kuma da bamma a ce suhutu duk wanda kowanne ka faɗa da daidai ne asalin kalmar as-suhtu a larabci suka ce shine al-halaku halaka shine annabi Musa yace da mutanen sa wailakum la tabtaru ala allahi kaziban fayushitakum bi azab ai fa yuhlikakum bi azab to dukkan wani abu da mutum yake ci na dukiya ko na abinci wanda karshen sa makomar mai yin wannan ita ce halaka shi kansa abin ana kiransa da suna asuhu to yahudawa suna cin rashawa suna cin riba suna fashi da makami su yi kwace suna cin kuɗin ruwa duk wannan kuɗi ne wanda mai cin su a ƙarshe halaka ce za ta cin masa domin zalunci ne domin sabon ubangiji ne subhanahu wa ta'ala haramun sai Allah madaukakin sarki ya ce akaluna lisuhti masu yawancin haram su ci rashawa su ci hanci su ci riba su ci kudin ruwa duk wannan ɗabi'a su ce me yasa Allah ya faɗa dan mu mu ji mu guji hakan yace fa in ja'uka idan suka zo maka hum? bainahum kai hukunci a tsakanin su aw a'rid anhum ko kuma ka bijire musu kai watsi da shari'a su ma'ana yahudawa a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallam idan rigima ta kaure a tsakanin su junan su su da kansu sai su ce a zo a tafi wajen annabi ma'ana sun yadda da annabta sa in rigima ta ciyo su amma in ba rigima ba ce ba ka zuwa wajen sa saboda su kansu sun yadda da cewa mai adalci ne wannan ya ishi musulmi alfahari hatta kafirai makiya sun yadda annabin musulunci adali ne domin kafiran maka sun suka fare masa lakabi da al'aminu yahudawa kuma suke zuwa su kawo ƙara wajensa in suna tuhumar su da zalunci ya za ta kawo ƙara wajensa to kaga wannan shine abin da ya zama wajibi a shaida a yadda da shi domin shaidar da ta fi ƙarfi ita ce shaidar maki makiyinka ya maka shaida da nagarta to wannan shaida ta fi kowace shaida ƙarfi shine mai hikimar zance cewa wa malihatun shahidat biha darratuha wal haqqu ma shahidat bihi al a'da'u ai abin da yafi komai daɗi maƙiyinka ya ce kana da kaza na adalci kana da kaza na kyakkyawar ɗabi'a to in maƙiyinka ma duk da kiyayya ya gaya ma haka ina ga masoyi? shi yasa Allah ya ce da manzo Allah kwantar da hankalinka maƙiyanka ƙarya suke yi su tuhumce ka da wata mummunar ɗabi'a innahum la yukazzibunaka ba su isa ba su tuhumce ka da ƙarya walakin zalimin bi ayati llahi yajdun kawai dai ja suke da ayoyin Allah amma kai inda da kai suke ja dan ne su da farko suka ce da kai al'aminu dan ne su yahudawa suke kawo ƙara kotun ka in suna tuhumar ka da zalunci ko da rashin adalci to a idan haka ta faru ba yahude da ba yahude suka yi faɗa sai suka rungumo suka taho wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ba shi zaɓi kana da damar ka saurari kyassun su kuma kai musu hukunci kana da damar kuma ka ce ba ruwa na dan me ba ku yadda da ni a komai ba sai a tsara dan kai ma ka mayar musu da takaici ka tusa musu haushi ka mayar musu da irin abin da suke maka shine fa in ka in suka zo wajenka fa kun bainahum kai hukunci tsakanin su a a'rid anhum ko ka kori karar su to amma malamai suka ce wannan kadai ya takaita ne a tsakanin kafiri da kafiri ko yanzu idan akwai kotunan musulunci sai arna suka yi fada i junansu sai suka taho kotun musulunci alƙalin musulmi yana da dama ya ce ba za mu saurari ƙarar ku ba don ku ba ɗan addinin mu bane in kuna son mu saurari ƙarar ku to ku yi imani da mu in kun yarda muna da adalci don ne ba ku ba addinin mu ba wannan ma hanya ce daga cikin hanyoyin da'awa an yi musu haka za su shiga musuluncin don su samu adalci su ci daɗi ciki da waje to amma idan musulmi ne kuma da kirista suka yi faɗa fa a nan in an zo kotun musulunci alƙali ba da dama ya koyi shari'a su ballantana kuma musulmi da musulmi sai dai malamai suka yi saɓani dangane da kafirin da ake zaman lafiya da shi kafiran amana sai suka yi faɗa i junansu shin su ma in suka zo kotun musulunci dan a raba musu gaddama alƙalin musulmi yana da dama ya kori shari'a su wasu ka ce in yayi ba laifi wasu ka ce a'a ba zai yi ba sai ya musu mu'amala irin ta musulmi wasu ka ce a ai dai duk kafiri kafiri ne ko da ana zaman lafiya da shi tunda Allah ya ce fa in Uka fa kun bainahum aw a'rid anhum sun shiga ciki an gane ko ubangiji madaukakin sarki ce wa in turid anhum in ka kori karar su ka bijire musu falan ka shay'a ba abinda za su cutar da kai da shi wa in hakamta amma in ka yadda za ka yi hukunci a tsakaninsu fa hukum bainahum bil qist lallai kai hukunci tsakaninsu da gaskiya da adalci إن الله يحب المصدقين للي ألا هنا ثم صدقك هنا ثم فعدنش نعم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين الله يتي وكيف يهتمونك يدمي ما في كاو كارا وجنكا suke kawo hukunci gabanka wayin da humut tauratu alhalin ga a taura a hannunsu ha hukumun lahi ita ma ai a cikin ta akwai hukuncin Allah kusan duk abin da aka ce in ya faru gare mu mu yi haka aka ce in ya faru gare su fi a cikin taura wannan sai yake nuna cewa da yawa hukunce hukuncen taura sun yi kama da hukunce hukuncen ne qur'ani ga misali can abin da ya shafi rajamu da haka Allah ya ce wa hakkin yuhaqqimuka yuhaqqimunaka dan me za su rinka kawo kara wajenka su rinka kawo hukunci gaban ka? wa inda mutauratu alhalin ga at-taura a su fiha hukumullahi ita ma a cikin ta akwai hukuncin Allah to sannan matsalar sun mai tawallau min bada zalika kuma bayan kai musu hukunci sai su ki karba su bijire kaga anan kafirci biyu sun bijire wa qur'ani sun bijire wa at-taura inda sun tsaya da tasu ta at-taura ba su aiki da ita ba laifi daya ya ishe su amma yanzu sun zo wajenka qur'anin an gaya musu me ya faɗa sun kafirce maka kuma daman a saura ma haka yake suka kafirce maka kaga laifi biyu ne Allah ya ce kun mai tawallawna min ba'di zalika sannan bayan an musu hukunci da qur'anin kuma su bijire su juya baya su karba lallai wa ma ulaika bil mu'minin waɗannan ba mu'minai bane ba domin duk mu'mini idan aka ce masa ga abin da Allah ya ce ga abin da manzon Allah ya hukunta sai ya miƙa kauya وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم بايا يواجه مؤمنين نمجي كو مؤمنا مشي أتي جا أبن الله يزرتر جا أبن من الله يزرتر كما يتي شينا دواني سكن التانتي ينا دواني ذاتي باوان نمبا ubangiji ya ce wa man ya'ti Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina duk wanda ya saba wa Allah ya saba wa manzo Allah ya kasa kasa wacce take mabayyaniya da haka lalle yahudawa ka sani ba mu'mine bane ba da muminai ne in aka ce musu Allah ya ce sai su miƙa wuya da muminai ne in aka ce manzon Allah ya ce sai su sallama inna ma kana qaulul mu'minina idza du'i ila Allah wa rasulihi li kuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na ulaika humul muflihun lalle muminin kwarai shine wanda idan aka kiraye shi zuwa ga Allah da manzon sa don su hukunci sai ce na ji na bi wannan kam shine dan aljanna Allah ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta nuna mana karya ya ba mu ikon nisan tattawa salamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. rika godiya da ɗan uwa jiya sun sa abin da aka yi masa kuma marayu a dan wannan karamin lokacin da aka bayar alhamdulillah an tara dubu tamanin da bakwai da dari kuma Allah kuma ya zama zuwa tare da kaya an kawo ga kuma na shi Allah ya zama ta da Allah ku ne ya ta tsaya da dukkan wannan da zai maka kuma ba su miya wanda ta samu nan a da biyu akwai in Allah ya kai mu ranar lahadi mai zuwa din nan mun ta mun ta tsara wani za a rubuta in Allah ya wani shi ne suna Allah ya kuma Allah wani ba wa da kuma eh, kofa abu sake na eh. a janar a shi sake tura yan sake da kuma to daɗin da assalamu alaikum warahmatullah mai tambaya yake assalamu alaikum gaisuwa gare ka malam ina bukatar malam ya mana bayani akan fa'idojin suratu yasin Allah ya sa malam da masu da ma sauran jama'a mu gama da duniya lafiya dukkanin wata sura ko wata aya cikin alkur'ani tana da fa'ida tana da daraja a matsayinta na zancen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa falalar zancen Allah akan dukkan wani zance kamar falalar Allah ne akan bayinsa da aka zancen Allah baki ɗayansa yana da falala kuma yana da daraja Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha masaniya Allah shi ya saukar da mafi kyawun zance kamar yadda ce wa man ahsanu min Allah hadisa wa qila wa man asdaqu min Allah hadisa wa man min Allah qila to amma akwai wani abu da akan samu na matsala a wasu lokuta na masu kokarin sai sun kakaro wa kowace sura ko kowace aya wata falala ta tafi daban wanda wannan shi ya faru musamman ga suratu yasin da dama za ka ga mutane sun yi wa suratu yasin mummunar fahimta sakamakon wasu maganganu na karyace-karyace da wasu suke yadawa da sunan suratu yasin a ce tana da wuridi tana da wani wuridi da ake yi tana da kaza tana da kaza dafa ce in an karanta ta sai an yi yanka kowace sura in an karanta a aya in an karanta a cikinta ga wani wuridi da za a ja ga wani ruhani a ƙarƙashin ayar kaza da yake mata hidima har ya zama mutane sun ɗauki suratu ya sun su ne mata wani kallo na daban cikin surorin alkur'ani sukan ɗauke ta wata sura ce ta mugunta wata sura ce ta keta ta yadda sukan tsorata junansu da ita duk abin da ya shiga tsakanin kan ɗan kan aka ce ya sun sai ya tsorata akwai yatsun mai kululai akwai yatsun mai langa ana langa ana ja akwai yatsun mai barkono wannan dukkanin su karya ne ma an zala Allah bi hannun sulfa Allah madaukakin sarki bai saukar da wannan ba kuma mafi yawan waɗanda suke yin waɗannan su ne sufaye masu bin ɗarikun sufaye domin daman galibin su ko dukkan su yan ashafalala ne da malaman da mabiya imam suyudi ya farke musu laya a cikin alfiyatul hadith dangane da suwa suke yi wa annabi ƙarya suke cika littattafan addini da ƙaryace-ƙaryace suke ɗaukan surorin ƙur'ani fi ta ƙaryace-ƙaryacen cewa ga wata falala kaza ga wurdi kaza in an ja sau kaza ko an yi sau kaza da imamu suyuti ya zo bayani cikin alfiya sai ya ce wa sharruhum sufiyatun qad wada'u muhtasibina al-ajra fi ma yadda'u فقبلت منهم ركونا لهم حتى أبان هؤلوهموهم كالواضئين في فضائل الصور فمن رآها في كتابه ثغر yace wa sharruhum mafi sharrun masu yi wa annabi ƙarya cikin al'umma sufiyatun su ne sufaye in ji imamu suyuti abdurrahman yace kad wada'u sun yi karyace karyace da yawa su al-ajra fi ma yadda wai har suna da'awar ma wannan karyar? lada za a ba su sun shura hadisin da annabi ya ce man zaba alayya muta'ammidan fa ya tabawwa maqa'adahu minan nar duk wanda yayi mun karya da gangan sai an sa shi a wuta su a madadin wannan a madadin su tsorata su firgita sai suke yi cewa ai sun karyar su ma lada za a ba su imamu su ya ce fa qubilat minhum rukunan lahum da yawa mutane sun karɓi wannan karece karece daga bakin sufaye saboda san addini saboda san falala saboda san a shiga aljanna a bagas yace hatta abana ha uluhi mamun humu ko muhum har sai da malaman hadisi masu ƙwazo masu himma suka zo suka rinka bin diddigin maganganun annabi suna tona musu asiri dangane da me annabi ya faɗa ne kuma ƙarya aka yi wa annabi bai faɗa ba da ka sai ce famar ra'aha fi kitabihi kaza kalwabi na fi fada'il suwar yace kamar ƙarairayin da ake akan falalar surori duk wata sura a ce tana da falala kaza tana da wurdi kaza tana da burdi kaza tana da kaza kaza yace to wannan galibi kare ne yake musamman wannan na surati yasin da aka imam suyuti yace wa man ra'aha fi kitabihi fazar ko fa man ra'aha fi kitabihi fazar duk wanda ya ci karo da irin wannan kareren a littafin sa ya tsallake su ya guje musu ba su da asali yana daga cikin ƙaryar da ake yi da faɗa falala da ake na suratu ya cewa in an karanta wa matacce ita ba za a yi masa tambayar kabari ba da haka in an aje gawa sai kaga mutane sun zo sun kewaye ta sai an sauke ya san sannan za a je a gani. wannan ma ƙarya ne hadisin ƙarya ne ba inda annabi ya ce in mutum ya mutu a karanta masa suratu ya ba wata sura ko wata aya ta qur'ani da in mutum ya mutu ake karanta masa da haka wannan karya ne ya kamata mu kiyaye duk waɗannan littattafan da ake sayarwa ya yatsun burbin iza waka burbin kaza ƙarya ce so ake a samu kuɗi da kai kuma an san kai karatu ba kuma kana son ka taɓa gas Ba kai karatu ba kuma za ka shiga aljanna a sauki ba, ka karanta aljanna ba kuma za ka to kaga ko aikin gwamnati dai a duniya ai sai ka je ka yi karatu ka zo da certificate ake ɗaukan ka ko duk ƙwarewarka nawa ne mutumin da yake a garejin sa nike ya fi injiniyoyin da suka yi karatun digiri kwarewa a kanikanci amma ana ɗaukar da ake saboda akwai ka'ida sai ya ya zo da wannan takarda, to shi Allah a kasa ce ba ka'ida baka cika ka'idojin sa ba kawai sai ka zo kai tsaye da ta addini yana da ka'idoji dole ne ka karanta shi sannan ka fahimce shi sannan ka yi aiki da shi kuma ka yi ikhlasi amma matakar abu ya zama abu haka kofa buɗe to ko shakka babu wannan ya zama da ya zama shiru? mai tambaya ta gaba yake da fatan Allah ya ƙara wa malam lafiya da ilimi mai albarka da kuma amfani a ni sai ce malam dan Allah a tsakanin kasar da suka sallah wanne ya fi a musulunci kasar shi ya buga mai tafiya ba a taba ganin annabi yana tafiya yana cika sallah ba amma dai akwai da yawa daga cikin sahabai kamar na Aisha ta ce muna tafiya da shi yayi kasar ni in cika bai hana ni ba amma shi bai cika ba ka'ida kuma wa khairul huda huda Muhammad mafi alherin shari'a shine abin da shi annabi ne da kanta. da haka shi ba a taba ganin yana tafiya kuma yana cika sallah ba ba a taba ganin yana tafiya kuma yana azumi ba shi ka in dai zai yi tafiya sai ya aji azumi in dai zai yi tafiya sai ya yi kasar sallallahu alaihi wasallam da haka wannan shine abin da ya fi yace sannan mai kasaru zai bari sai an gama cika sallah sannan ya yi tashi ko kuwa ba ruwanka da ke ka bari an gama cika sallah ta su suke taka take ana sallah a masallaci ka ja gefe kai mata ne kai kasaranka an gane ko in kuma ka bi to sai ka cika amma in dai za ka yi kasarin ka ba sai ka jira sun gama tasu ba ka yi tasu kai taka irin kuskuren da mata suka yi galibi su ce ba za su yi sallah azhar ba sai an sauko daga juma'a wa yake sai an sauko daga juma'a za su yi azhar in kika mutu kuma ba ba a sauko daga juma'a ba juma'a su daban azhar din ki daban su suna juma'a su tasu ke kina gida ki azhar din ki da zarar lokacin azhar yayi tambayar ta biyu ce dan Allah malam ina neman addu'ar ka da ta yan uwa to ba tambaya ba ce kenan addu'a ce musulmi da fatan Allah ya bani sana'a wadda ta fi wacce nake yi alheri domin tana hana ni karatu sannan ya biya mana bukatun ko ya biya min bukatuna idan su ne mafi alheri to mu ma har da namu da na yanuwa uwa musulmi baki daya ne takarda ta gaba ce assalamu alaikum ina da tambaya kamar haka mutum ne ya aikata zina sai yarinyar ta samu ciki kuma suka zubar da cikin aboshin shin menene matsayinsu a gurin ubangiji kuma musulmai ne dukkan su eh in musulmi ne kafin su yi zina har yanzu suna nan a musulman su zina ba ta fitar da mutum daga musulunci an gane ku kuma a wajen Allah masu laifi ne bayan sun yi laifin zina kuma sun kashe rai haka yanzu laifi biyu ke kansu laifin zina da laifin kisan kai musamman idan cikin ya kai kwana ɗari da ashirin domin matukar ciki ya kai kwana ɗari da ashirin to an busa masa rai da aka kashe shi a wannan lokacin ko zubar da shi a wannan lokacin malamai suka ce daidai ka da kisan kai duk da cewa diya kuma ba cikakken ta mai rai ake bayarwa ba ba cikakken ta mutum ake bayarwa ba gurrat abdin ake bayarwa idan aka zubar da ciki ko ka da kima ce cikin ta ya bare ko ka tunkuɗe ta ko ka tsorata ta har cikin ta ya bare to abin da za ka biya shine gurrata abdin gurrata abdin wasu sun ce rakumi ashirin wasu sun ce rakumi goma wasu sun ce rakumi biyar mafi karancin abin da aka ce shine rakumi biyar ba diyar cikakken mutum ake bayarwa ba amma dai malamai suka ce tabbas ciki in ya kai kwana 120 to ya zama mai rai zubar da shi kashe rai da haka in cikin da kuka zubar ya kai kwana 120 kun kashe rai kuma kun yi zina da haka yanzu sai yi nadama ku tuba wa Allah subhanahu wa ta'ala in kuka tuba tuba na gaskiya Allah ya shirye ta da ya ce mu Na? suwa su waɗannan iyayen sauran dangin ɗan amma ban da su idan misali su ɗin suna da 'ya'ya ban da shi to sauran 'ya'yan ai a matsayin 'yan uwansa ne za su ci sa. idan ba su da 'ya'ya ba su da kowa su dai ba za su ci ba sai su ɗauka su kai baitul mali babu kafara a zubar da ciki gurrata abdin ne kawai amma babu kafara a zubar da ciki ko kashe ɗan ciki mai tambaya ce assalamu alaikum wa rahmatullah Allah ya kara wa malam ilimi da nisan kwana mai albarka amin ya ce tambaya na shi ne mutum ne ya ci kuɗin wani dan uwansa alhalin dan uwan nasa bai sani ba sosai yana son ya biya shi kuma baya so ya sani to malam ya halatta ya ce mai ga kyauta ga kyautar kuɗi alhalin shi dai da niyyar biyan sa yayi eh, ya halatta malamai suka ce duk wanda ya ci kuɗin wani in ya je garin ko ya saci kuɗin wani bai sani ba sai daga baya ya ji wa'azi yanzu idan ya je mayar da kuɗin in ya ce sata ya yi ilu za ta jawo ba in da ya yarda da kai yanzu ka tuna wa kanka asiri ba yarda yanzu zai rinka maka kallon kallo to kaga ko a nan ba gyara aka yi ba barna kenan aka yi to musulunci baya kan barna a madadin haka ka yi duk dabarar da za ka yi kuɗinsa su shiga hannunsa ba sai ka gaya masa haƙiƙanin me ya faru ba in mace ce ta yi wa mijinta fata sai yanzu ta tuba sai take so ta biya shi to wata ran ya zo zai baka kuɗin cefane fani ta ce a ba kuma wallahi na ɗan wata samu a yau kai ma ka huta duk yadda zai yi ji yadda ta yi samuwar kar ta ƙara daga nan kawai kai dai ba komai rabu rababbe daga tsuntsu daga sama ga shi kawai sha hurumunta amma idan ta faɗi cewa ai sata ne maka rannin mai gida shi kenan yanzu kofar ta ya kulle da kuba ya danna kwato ya sa masu gadi ke iya kai ki tsakar gida ka ga ai barna ta faru rashin yadda za ta shiga tsakanin ku daga baya yace shin sannan malam wai da gaske ne imam nasiruddin albani ya yi kungiyar shi'a kafin ya zama ahlus sunna wanda ya gaya maka sai kawo inda ya gani wanda ya gaya maka ya kawo littafin da aka rubuta a inda ya gani Shi shikenan kula hatu burhanakum in kuntum sadiqin mai tambaya ta gaba ya ce assalamu alaikum ina ma addu'a ko ina mai addu'a ga malam Allah ƙara ma hasken imani da fahimta to na gode amin yace malam game da haramcin riba daga alkur'ani mai girma dan Allah ina son ƙarin bayani ko kuma matsayin malamai game da aikin banki riba haramun ce riba cinta yana daga cikin manya-manyan zunubai haka ma malamai suka ce ita tana da wani bambanci da sauran laifuka duk laifin da aka faɗa a ƙur'ani ba wanda aka ce mai yinka yana faɗa da Allah sai riba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله a wajen zina ba a ce mai zina yana faɗa da Allah ba a wajen caca ba a ce mai caca yana faɗa da Allah ba kai hatta a wajen shirka ba a ce mai shirka yana faɗa da Allah ba amma da aka zo riba sai aka ce mai riba ya sani in bai daina ba to da Allah yake faɗa to wannan fa sai tabbatar da cewa lalle ba karamin laifi ba ce ba ba kuma annabi ya faɗe ta cikin kaba'ir zunub manyan manyan zunubai a cikin hadisai masu yawa kamar hadisin saba al-mubiqat da yake ijtanihu saba al-mubiqat ku nisanci laifuka guda bakwai masu kai mutum ga halaka daga ciki wa akalin riba da cin riba dangane ku da matsayin malamai game da aikin banki wani bankin ja'iz yanzu ga bankunan musulunci ko aikin banki malamai sukan ɗauka ko sukan ba shi hukunci ga wanda bai da wani aikin yi a matsayin hukuncin mushi. na mutum ya ci a lokacin da bayi da abincin ci amma da zarar ya samu kuma sai ya bashi ya koma cin abincin halal mutumin da yake aiki a bankin da ake mu'amala da riba abin da ya zama wajibi a kansa ɗayan biyu ne kokarin ya ga bankin in zai iya sun canja daga tsarin riba sun koma tsarin islamic banki an gane ko wannan kalubale ne akan duk ma'aikatan mu na banki su yi kokari a duk bankunan da suke aiki su kawo idea na ai kokari a samar da islamic banki in an samu islamic bankin su sai su koma wannan bangaren ba ruwansu da bangaren riba wannan ma sauki ne abu na biyu in haka ba za ta yi ba to sun fara neman aiki a bankunan da suke implementing islamic banking system ko kuma su nemi su ci gaba da neman aiki a wasu masana'antun da ba bankin riba ba da zarar ku sun sani su ba bankin riba su koma can amma yanzu rana tsaka ba za mu musu fatawar ka aje aiki ba musulunci baya hana ka abu sai ya kawo maka substitute sai ya kawo maka badi madadi wanda in ba wancan za ka rike shi a madadin sa an gane ko haka musulunci ya bi wajen hana riba da hana shan giya sai da ya bi mataki mataki ya tarbiyyanci mutane ya ba su ayyukan yi ya ba su mafita sannan sai ya raba su da wancan da haka abin da yake wajibi a kan ya dan uwa ka ci gaba da neman aiki kuma da gaske kuma in ka samu aiki Allah ya san ka samu ka samu ka raina ko ka samu ka ƙi ka ci gaba da na riba to kuma wannan kai da Allah zaka je ka tarar da shi a lahira tambaya ta biyu ce assalamu alaikum malam dan Allah menene matsayin gemu a musulunci da kuma eh, a musulunci kuma laifi ne aske shi ba tare da dalili ba matsayin gemu a musulunci sifa ce ta annabawa ba ke ɗayan duk annabawa suna da gemu ka koma hatta a cikin attaura linjila menene duk sauran littattafai inda za a yi maka bayanin wani annabi sai kaga an yi shi da gemu ka kalla ta kiristoci da suke zana butun butuni su ce jesus ne za ga sun yi maka ne gemu in sun yi hoton ibrahim za ka ga sun maka ne gemu duk ko ba musulmi ba in za a yi drawing din annabi sai kaga an yi masa gemu duk da mu a aqidar mu ko wannan drawing din da ƙarya ce amma dai me yasa sai sun masa gemu dan sun san asalin yadda aka faɗa yana da gemu sannan tafiya ta tafiya mu zo kan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karanta tarihin annabi da sirarsa da shama'il ɗinsa da sigofinsa za ka ji an ce yana da cikar gemu domin cikar ɗa namiji gemu to sannan ya yi umarni cikin hadisai masu tarin yawa ku cika gemu ku datse gashin baki ku saba wa yahudu da nasara domin yahudu sai dai su bar gemu ba sa ta aske gashin baki ta ɗai ko yau ka ga yahudawa malaman sunan masu kaboyi wannan hular manufan nan da wannan gawon ɗin za gansu da gemu kamar zai taɓa kirji ko ba haka ba su kuma nasara sai dai su kwashe gemu sai su bar gashin baki murɗe a fura ake ta masa ko a murtufura da za gan shi kamar zai shiga kunni irin na hoton na jikin naira goma nan har ban makoli ko wannan murtaɗan to su na tara haka sai sai annabi ya ce ku kar ku aske gashin baki duka sai dai ku rinka rage shi gemu kuma ku cika shi da haka mu addinin umarni ne ga maza cewa su cika gemu aske shi in ba da larura ba laifi ne ina nufin aske shi ta ɗai ta ɗai a sa wuka a tatse a tantse a wannan in ba larura ba ce laifi ne a musulunci domin saba umarnin annabi ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to sannan ka dawo har yanzu shehunan ɗariƙa galibi za ka ga waɗansu mutane sukan aibanta wa ɗan izala sai ɗan izala ne masu gemu a su ɗage wando ko ma a ce ba su sa wandon ƙannansu haka suke cewa to ka dawo ka ga abin mamaki duk wani shehun ɗariƙa da za ka ga fuskarsa ba ka ganin sa ba gemu sai da ni to dan me yasa shehunan ku da gemu mu kuma ku rinka aibata mana da mun gemu rainin wayo ne duk gemu ba gemu ba ne ba za ka je suna kumfan baki gemu kaza a ta zagi a ta ba'a a ta habaici akwai wanda ya ce ma gemu in dai da abu ne mai kyau Allah ba zai fito da shi a haɓar ɗan binciro ba fal iyazu billah sai muka ce so in dai so kake a aske gemu a faro daga gida dan shehi ne daga cikin shehunan ɗarika kuma ga fuskar babansa nan tana ta biyo ya gari kuma da gemu kaga in wa'azi ce mana na mu cire to ya kamata ka faro abin daga gida ko kuka fito da fuskan babanku da gemu kuma kun zo kuna zagin masu gemu ba kwa tsoron zagin nan ya yi ko kun ɗauka mota ce kawai take da giyar rabas zagi ma fa yana da giyar rabas zai iya yin baya ya koma can Allah ya kiyaye ya ce malam ta yaya mutum zai dace da kololan san annabi sallallahu alaihi wasallam kololan san annabi shine imani da shi da bin sunnarsa haka alqadi iyar mai ashafa yace wa alamatu mahabbatihi ittiba'u sunnati alamar kai kololan mai san annabi ne a ga kana bin sunnarsa bin annabi ko san annabi ba shine waka ba da buga da jojala da bajojala da piano da jita da kaza da kaza da shan kwaya da kin sallah akan lokaci wannan ba shine san annabi ba ba yadda za a annabi ya zo ya koyar da wannan shi da sakarcin a duniya san annabi ne ka yi imani da shi duk abin da ya faɗa ka sallama ka yadda duk abin da ya faɗa ka yi iya ƙoƙarin yin ka ka ga kwatanta in na umarni ne ka bi in na hani ne ka guje masa wannan wannan ne ke nuna cewa daga sai kana son annabi Allah ya ce in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni in daga gaske kuna son annabi to lalle ku kuna son Allah to ku bi annabi ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malan lafiya da basira ina buƙatan ƙarin bayani bisa ga fatawar wasu malamai kamar yadda suke halatta suke halatta wanda suka tsebo kuɗin jama'a suka yi aikan alheri da su kamar gina masallaci gina islamiyya taimakawa gajiyayyu gyaran matsabarta Daukan nauyin ɗalibai marasa galihu da sauransu ina so malam ya ƙara fahimtar da mu akan auki daren lailatul qadr to musulunci da ce ai sadaka ai kyauta caye da kuɗin halal duk wani aiki da ka sani na alkhairi na kashe kuɗi da musulunci yace ai da kuɗin halal ne dan kada dokin yin aikin alkhairi ya sa ka je ka yi sata kuma ka zo ka ce za ka yi aikin alkhairi za ka sha wahalar banza ne kayo sata ana nan ana ban ka laifin sata kuma ka zo kayi aikin kuma ba za a karɓa ba tunda ba da fresh kuɗin ka kai ba inna Allah ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban inna ma yataqabbalu Allah min al-muttaqin kuma baya cikin muttaqin shi yasa wajen gina masallaci manzo Allah ce man bana lillahi masjidan bi malin halalin duk wanda ya gina wa Allah masallaci da kuɗin halal bana Allah lahu baitan fil janna Allah zai gina masa gida aljanna da ka mu ba ma fatawar cewa ka fato kuɗin mutane ka zo kai sadaka ka fato kuɗin mutane kai ta biya wa mutane suna zuwa umara wa ya tsora maka haka ba wanda ya tsora maka haka in ka mutu baka kai kowa umara ba baka da laifi a wajen Allah amma ka mutu da fata kana da laifi a wajen Allah kuma musamman fata al'umma wacce ta fi girman haƙƙi domin raunata kashe al'umma kake gaba ɗaya da bambanci kai wa mutum ɗaya sata da kuma kai wa al'umma duka sata in kai wa mutum ɗaya sata shi kaɗai da familinsa ka karya amma lokacin da ka sace kuɗin local government ɗinku ko state ɗinku ko kasar ku baki ɗaya, to duk al'ummar kasar ka sace wa kuɗi duk su ka ta gayyara yanzu duk sai sun ce sun yafe maka to ta yaya za su iya ce sun yafe maka wasu lokacin da kake satar lokacin suka mutu wasu lokacin da ka gama satar su kuma sun mutu kan ma ka fara ci wasu kuma kana cikin ci su suka mutu to duk kuma kuɗin su ne kaga abu ne ba karami da sharri ne ba karami ba da aka mu daina biye wa rudin shedan cewa ba komai mu fato kuɗin in yaso sai mu gina masallaci Allah gana ka ai ana sallah ai akwai falalar sallar masallaci to kuma akwai sharrin kuɗin sata kuma masallaci inda kuɗin sata ka gina Allah ba zai karɓa ba da nassan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da haka wannan ba fatawar ahli sunna ba ce cewa yi fata a zo a yi sadaka wannan fatawar shedan ce da yawa ɗan uwan annabi yusuf uqtulu yusufa aw itrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin shedan ne zai zo ya tuga kai sai yi aikin da ba laifi daga baya akwai istighfari to kana da garantin in ka zo kai istighfarin daga baya za a karba kana da garantin kana cikin laifin ma ba za ka mutu ba kafin lokacin istighfarin tukuna baka da garantin duk wannan wannan ruɗu ne na shaitan kar ka yadda da shi ka tsaya a kan albashinka ka rike amana kowannan kai wa al'umma kana da lada ba ƙarami ba a wajen Allah to sanin yace ai yana so a bayani akan falalan lailatul qadari lailatul qadari yana da falala mai yawa kuma ana ta bayani a cikin maganganu cikin karatuttuka na san malamai sun yi bayanai musamman a wannan lokaci da muke saka da shi annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi falalarsa kuma yakan ce da al'umma kasu, fatashi a kwanakin da ake sa ran ganin lailatul qadari wanda su ne wuturi na goma ƙarshen watan ramadan daren ashirin da ɗaya daren ashirin da uku kamar jiya kenan da daren ashirin da biyar kamar jibi kenan da daren ashirin da bakwai kaga kamar citta kenan ina jin da kuma daren ashirin da tara Mana in ma mutum zai yi sakaci a sauran kwanaki to waɗannan kwanakin kada ya kuskure ya sakaci ko mace ce take al'ada ta tashi ba dole sai ta yi sallah ba dole sai ta yi karatun qur'ani ba ta yi ta allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu ko mutum ne mara lafiya a gadon asibiti a waɗannan dararen yawai ta faɗar wannan kalma nana aisha ta ce ya ma'aikin allah in na ga kamar daren da nake ciki shine na lalatar kadar me ya kamata in yace ki yawai yawaita fadan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni ba dole ba sai mace tana sallah ko da ba ta sallah ba dole ba sai zaka iya sallah ko da ba zaka iya sallah ba wannan zikirin kai tana na tashi Allah madaukakin sarki ya samu dace subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh